dattawa na ga sha biyu ma bata cika ba kaɗan ƙara shi kaɗan dai na cikin nan ɗan ƙara kaɗan ya fikin sai na kai baki na kusa kaɗan da ƙara na saman ne na, a ƙara yawwa ina ga haka ya yi ba shaka ya yi haka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 وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim uh, assalamu alaikum ya uwa musulmi hudubar yau tana da muhimmanci sosai saboda ta kunshi abubuwa muhimmai guda biyu na ɗaya aƙida wato tauhidi na biyu mai da raddi ma 'yan usulubi ta wannan shine abin da hudubar ta wannan sati ta yau ta kumsa amma kafin je kan samimul maudu wato asalin abin da yake son yi magana a kayi ko yi hudu ba kayi akwai dan gabatarwa mai tsayi da zan yi saboda ƙoƙarin fahimtar da mutane kafin ji ainihin asalin doron bayani ɗin da farko ina godiya ma Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wadda ya kasance makaɗaici a zatinsa a siffofinsa a sunayensa da ayyukansa ba shi da abokin tarayya to dukkan godiya da yabo su tabbata a gare shi sai kuma salati ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda Allah ya aiko shi duniya domin ya isar da saƙonsa na musulunci zuwa ga al'ummar duniya ga baki ɗaya fari da baki, balarabe da wadda ba balarabe ba har zuwa tashin ƙiyama to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama muna masa salati muna roƙon Allah ya ƙara masa daraja da ɗaukaka akan wanda ya bashi kuma shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya cancanci a yi masa godiya saboda karantar da sabansa da ya yi musulunci su kuma suka karantar shi ya karantar da su alkur'ani shi ya karantar da su sunnarsa har suka fa'inta suka haddace suka ruwaito suka karantar da tabi'i tabi'i suka karantar da atiba'uhun. abin haka ya dinga tafiya har zuwa kanmu to su ma sahabbai sun cancanci menene a gode musu waɗanda suka ba da jininsu suka ba da rayuwarsu suka ba da dukiyarsu suka ba da lokacinsu don ganin wannan addinin musulunci ya tsayu ya zo har zuwa ga na baya mu kenan to su ma muna musu godiya Allah ya gafarta musu Allah ya yarda da su Allah ya ƙara musu daraja da ɗaukaka da sauran waɗanda suka biyo bayansu irin imamu malik irin su abu hanifa irin su ahmad bin hanbal imamu shafi imamu auza'i da dai sauransu ga sunan burjik har zuwa kan shekul islami irin su kan shekul abdullahab da sauran magabatanmu waɗanda suka yi aiki ma wannan addini don su ga ya tsayu ya zo ma 'yan baya su ma alherin ya same su mu kenan to amma kamar yadda kuka sani aƙidarmu ta musulunci ta sunna duk da wannan aiki da waɗanda na ambata suka yi tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa kan waɗanda na ambata irin su imamu malik wato bayan sahabbai bayan tabi'at tabi'in zuwa kan su imamu malik da sauransu duk da wannan aiki da suka yi na ɗaukaka musulunci kamar da na faɗa tun daga kan manzon Allah har zuwa kan waɗanda suka biyo baya da kyautatawa to ba ɗaya daga cikinsu wadda idan buƙatanmu mu ta tashi za mu kai bukata zuwa gare shi ba kuma wadda idan musiba ta same mu a nan duniya za mu roƙe shi yaye mana babu shi ba mai yayewa sai Allah ba mai bayarwa ba mai hanawa wannan ita ce aƙida mu kuma ba ma ɓoye ta wannan ita ce aƙidar mu ba ma ɓoye ta kuma da ita muke son mu mutu mu haɗu da Allah a kanta idan musiba ta same mu ko wata fitina ta same mu ko muna da wata bukata kai tsaye mukan je wurin Allah ne mukan kai masa bukatunmu mukan kai masa bukatunmu ba ma kaiwa wurin kowa sai wurinsa shi kadai iyaka na abudu wa iyaka na kai kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman agajinsa da taimakonsa ba mai azurtawa sai Allah ba mai talautarwa sai Allah ba mai bada lafiya sai Allah ba mai sa cuta sai Allah ba mai sa talauci sai Allah ba mai yin arziki sai Allah wannan ayyuka ne na Allah shi kaɗai yake yi idan an fahimci wannan to ku sani akwai wata ƙadiyya ta aƙida wadda daidai take da wadda ta gabata aka samu hayaniya da rudu a wajen 'yan bidi'a da kuma sauran jahilai saura yau ma kuma idan mun yi bayanin ta a yanke mana hukuncin kisa ko a la'ane mu ko a tsine mana ko kuma haɗa mu da gwamnati saura yau ma a yi haka amma wallahi summa wallahi ba za mu gushe ba muna bayyanar da gaskiya barazanan mai barazana tsoratarwan mai tsoratarwa sharrin mai sharri jafa'in mai jafa'i wallahi ba zai hana mu bayyana gaskiya ba alkawari muka ɗauka ma Allah alkawari muka ɗauka ma Allah sai mun bayyanar da gaskiya sai mun kwato ma Allah haƙƙinsa da aka kwace aka ɗauka aka bema bayansa wala sai mun kwato barazanan mai barazana sharri mai sharri kazafin mai kazafi yanke hukuncin mai yanke hukunci na kisa wallahi ba dai kashe mana gwiwa ba sai sa wannan aƙida da zan yi hudu ba a kanta daidai take da wadda ta gabata wadda na ce in musiba ta same ni ba na neman taimakon inyasi ba na neman taimakon shehu tijjani ba na neman taimakon shehu abdulkadiri ba na neman taimakon shehu usmanu dan fodiyo na ce kai har manzon allah ma haka na faɗa? to har yanzu ina kayi babu gudu ba ja da baya ba girgiza haka aqidar take haka aqidar take to wannan aqida ma tana kama da wannan kusan mulabasat ɗinsu ɗaya ne ahkam ɗinsu ɗaya ne kuma dole mu bayyanar da ita faman sha'a falyumin faman sha'a falyakfur inna nalin lizalimin wanda ya so ya karba wanda bai so ba ya kafurce yayi sharri yayi kazafi wanda ya rage nasa a yan bidiya albishirin ku kafin in je kan wannan matsala qadiyya ta tauhidi kun yanke mun hukuncin kisa akan maganar da na yi ta amma wannan abu ba sabon ba ne a wurinku a duk lokacin da aka zo ta matsala ta ilimi ta aƙida wadda ko ba ku da ilimi a kanta shek Abubakar Mahmud Gumi Allah ji kansa muna da shi sun yi wa dr ahmad na biyu ke irin wannan hukunci suka ce jininsa ya halatta sun yi wa shek daurawa na kano suka ce jininsa ya halatta sun yi wa malam jafar kai malam jafar kama likaba ne suka saya suka kai gidansa amma allah da ikonsa da ke 'yan bidiya matsorata ne duk abin nasu a baki ne bai kai har zuci ba lokacin da Allah ya kaddara kwanan malam Jafar ya kare aka kashe shi wallahi akwai ɗaya daga cikin wadda ya yanke masa hukuncin kisan sai da ya kusan sati guda baya zuwa ya ba da sallah a masallacinsa saboda tsoro saboda tsoro a to kai da ka yanke mutum hukuncin kisa a ɗauka koda da ba kai ba ne idan wani ya zartar a sai kai masa godiya ka fito kuma ka cika baki ka ce a ah, da mun yanke wani hukuncin kisa gashi an riga mu mun gode maka amma kuma sai zo yana raki sai zo yana yabon malam Jafar har yana zuwa ta'aziyya ha ba mu gane ba dama ƙarya kuke yi dama ƙarya kuke yi malam aliyu mai kwano na zamfara shi ma sun taba yanke masa hukunci su kisa suka ce jinin sa ya halatta ni kaina nan a Bauchi shekara 25 da suka wuce ko shekara 20 akwai wani almajirin rasul jarima sunusi alaramma ku ji sunansa ku kun san shi a nan Bauchi ya yanke mu hukuncin kisa ya ce ko gawa ta aka gani a kan bola kar a tambayi kowa shine. amma ga shi shekara 20 bai aiwatar ba mun haɗu da shi ma wata shekara aikin haji gani gashi har muka yi cacar baki da ni da shi bai aiwatar ba wa kaballahu almu'minu kitala shi karshe ma Allah ya haukatar da shi a anguwansa yake ɗaukan tabariya yake bin matarsa a guje zai kashe ta aka sa shi a turu wa kaballahu almu'minu kitala so yanzu wannan hukuncin kisa da suka yanke mu ina jin ko na biyu kenan ko na uku ba shi ne na farko ba ba shi ne na farko ba to me yasa yan bidiya ba sa iya kare aƙidar sai dai su yanke hukuncin kisa me yasa ba su da hujja ko wallahi ba su da hujja mai hujja ba ya ce a yi fada sai sa mu baka taba jin mun yi barazana ma rayuwar wani ba ba mu taɓa barazana wa gwamnati ba amma dai akwai wani abin da doka ta bamu ƙur'ani ya bamu allah ya bamu dokokin duniya sun bamu dokan su ƙasa ta bamu ne self defense ta da alaikum fa atadu alaihi da mithli ma da alaikum idan wani ya muku ganganci ya auka muku to kuma ku auka masa to mu alhamdulillah idan wani ya auka mana idan gwamnati ma za ta yi aikinta ta kare mu wallahi mu ba da mu auka masa ba mu ba da kido ka a hannunmu ba amma idan gwamnati ba za ta kare mu ba to wannan kuma ya zama wajibi a dokokin duniya a dokan musulunci mu kare kanmu wannan shine matsayinmu babu gudu babu ja da baya wani ɗan ɗariƙa a kaduna wawa jahili wadda bai san doka ba ya ce yana kira ga 'yan ɗariƙa 'yan faida su yi gangami kamar suke gangami na maulidi su zo dutsen tanshi su kama ni su kashe su rusa masallaci na ya faɗa kenan to ka dai faɗa ka more ka faɗa ka more ta ma matsalar aiwatarwa muna jiran ku zo ku aiwatar masallacin da kuke ce a rusa kuma ai kuna da naku ko wanda kuke ce a kashe ai kuma kuna da malamai ko to alhamdulillah ku aiwatar kukan kurciya jawabi ne mai hankali don Allah ku aiwatar muna roƙonku don Allah ku aiwatar shine muna jiranku alhamdulillahi wato wani cika baki da suke yi suna yi ne don barazana ma gwamnati ta yi musu aikin da su ba za su iya ba a ilimance to amma sai na ganin kamar gwamnati ta fahimce su a fa yadda ni nake hasashe ban sani ba kamar gwamnati ta fahimce su me yasa nake ce kamar gwamnati ta fahimce su ta yi banza da su yanzu su suka rage a social media suna ta ihu ko ba su bane abinda suke so gwamnati ta yi musu ta rufe masallatayyanmu ta kama mu to a daidai nan zan Bewa gwamnati shawara lalata ya amfani da ita shawarar nake so in ba da gwamnati shine gwamnati kada ku bari ko kada ki bari 'yan ɗariƙa su yi amfani da ke wajen tada rikicin addini ko fitinan addini a ƙasar nan kada ki bari waɗannan wawaye marasa hankali marasa tunani wadda bakinsu bai da birki su miki ingiza mai kan turuwa kun san dalili history is a lesson tarihi darasi ne kun ga rikicin boko haram gwamnati ki sani ko ba ki sani ba wallahi waɗanda suka tayar da shi malamai ne a kira ni a tambaye ni waɗanda suka tayar da rikicin boko a ƙasar nan wadda har yanzu bai ƙare ba malamai ne su ne suka yi wa gwamnati ingiza mai kan turuwa kun san rikicin boko haram abuce fara tashi me ya faru ni ganau ne jiyau ne muhammad yusuf shugaban boko haram ya zo gidana ba ɗaya ba ba biyu ba allah shaida ne mun yi zama da shi ba ɗaya ba biyu ba na kuma ba shawara na ce masa wannan hanya da ka ɗauko ta saba ma hanyar da ahli suna suke bi wajen isar da saƙonsu ga al'umma idan ka bi shi za ka buɗe ƙofa na wadda ba za ta ruhu ba ko ka sani ko baka sani ba Ya ce ya ji na sake tashi da ɗalibai na na bi shi har mai duguri zuwa na biyu har gidansa muka zauna da shi na sake maimaita masa abin da na maimaita masa ce masa ka ji tsoron Allah za ka buɗe ƙofar da ta fitina wadda ba za ta murhu ba ya ce ya ji amma ya ji bai ji ba shi kenan na dawo bauchi na zo ina sukan hanyar da yake karantarwa da ɗalibansa ba tare da jin tsoro ko shakka ba a lokacin da magana a kansu ma hatsari ne amma sai da shekarar kusan biyu kafin wannan matsala ta taso ina haska shi ina haska gwamnati to lokacin da wannan fitina za ta tashi gwamnatin bauchi a lokacin malam isa guda, an tara malaman bauchi cewan su ba da goyon baya za a kauda matsalan boko haram almajiran muhammad yusuf kenan ina jin cikin malaman bauchi ni kadai ne tak a sani na fa wadda dai aka kira wadda bai ba da goyon baya ba kuma ba halicci zaman ba bayan ba halarci zaman ba na ba da shawara na ce musu ni a ra'ayina a fahimta tawa matsala ta aƙida matsala ta addini ba a amfani da ƙarfi a kayi idan an yi amfani da ƙarfi za a rura wutar ne abin da ya kamata a yi muƙabala wajen muƙabala na kuma kada gwamnati goyi bayan wani ɓangare ita gwamnati kawai abin da ta yi ta samar da tsaro a yi lafiya a gama lafiya a ai duk wani mai da'awa ai yana son jama'a ne su fahimce shi ko ya isar da saƙo haka ne kuma bai sai tilasta wa mutane su bi ra'ayinsu ko fahimtarsa ba iyaka ya tallata ne haka ne sai na ce yi mukabala da su su Muhammadu Yusuf idan aka yi muƙabala tunda ai ra'ayi suke cusawa aƙida suke cusawa in aka yi muƙabala sai a fahimtar da mutane ba za su ɗauki wannan ra'ayin ba ya zanto kenan macijin roba mai wasa lafiya ɗan kallo ma lafiya haka ne ko ba ka ba ne a wannan ƙoƙarin da nake yi har su su mamadi su suka ce za su yi muƙabala da ni na ce to zo a yi sanin kowa ne a ƙasar nan mun yi muƙabala da Muhammad Yusuf tun safi har dare haka ne ko ba ka bane ku hau YouTube ku gani amma malamai a lokacin suka suka ki maganar muƙabala suka ce kawai auka musu aka auka musu a nan Gen Village ana auka musu a kashe alaran momin su akalla sun kai kusan saba'in ni na da masani a nan Bauchi shikenan Maiduguri sai ta dauka wannan shine sanadin fadan Boko Haram da ba auka musu ba da boko haram bata tashi ba da an yi amfani da siyasar da magabatanmu suka yi dubi kulafa bani umayya muƙabala suke haɗawa har shugaban ƙasa na halatta har kaliba na halatta ya gabansa kai mukabala ma ba ka aƙida kawai ba hatta irin wasu ulum kan nahawu ana mukabala kansa sarraf ana mukabala kansa Mukabala, ana yi waƙa ana yi aƙida ana yi wadda suka ci nasara har kyauta ake ba su a gama lafiya na ce to don mai mu ba yi haka ba a zo a yi mukabala a yi ta laif kowa ya gani a bar mutane su yi joji mai su yi alkalanci me na yi amfani da karfin gwamnati gwamnati ki ɗaukan shawara ta malamai suka ki ɗaukan shawara na aka ba gwamnati shawara ta auka musu to ga har yau boko haram ba ta kare ba kuma ba wanda ya san ranar karewanta sai Allah to yanzu abin da 'yan ɗariƙu suke so a ƙasar nan suna so sake zuga gwamnati gwamnati amfani da ƙarfi ta goyi bayansu a auka mana a rusa masallacinmu a rusa makarantunmu a biya musu bukata duk wata fitina da ta taso su ja baki su naɗe alaƙari ya kuke yi wallahi duk fitinan da kuka taso billahi allazi la ilaha illa huwa ko ku sani ko ba ku sani ba sai ta shafe ku da haka idan kuma haukata ne ba ku san tarihi ba muna muku gargadi ku ja bakinku ita gwamnati kuma kar ta biye muku kiran da muke da gwamnati ta da mukabala gwamnati zama neutral abinda muke so kawai ta da tsaro tsaro kowa ya yada aqidarsa ya kare ta da hujja da dalili mutanen kasa su yi alƙalanci an gama an gama Allah ya sa masu hankali sun fahimci wannan sakon nawa amma bai na magana da masu hankali ne da ita gwamnati ah, ina ga ya kamata kafin tunda abubuwan da yawa ya kamata in je kan wannan ƙadiyya ba na isar da sako gwamnati da sauran 'yan ɗariƙo wannan wace matsala ce wadda take kama da wadda ta wuce wadda kuma dole a yi magana a kanta sai na yi dogon bayani saboda ɗibgaggu domin su matsalar ta shine jahilci na damunsu ba su karanta shari'a ba ba su karanta addini ba hatta ɗalibansu a jami'o'i langu suke karantawa amma kuma in ana maganan addini da aƙida sun sa baki wala sai sa suke yan ku suke wahalar da mu duk wani babban malami a ɗari ka an yana magana sai ka banci jahili ne inda kam shari'a ne bai santa ba sai ta suke ta ba da fatawa in ka sake matarka da ciki sakin bai yiwu ba in mutum ya yi zina kada ma yi wankan janaba kaga ba sallah kenan ko ba suke ba da wannan fatawar ba ne su ne suke cewa duk dan tijjaniya inda yake ko akan gadonsa ya mutu in ya mutu yayi shahada aka ba shi lasisi na sabon Allah ko ba lasisi ka ba na sabon Allah ah, to tunda an ce ko akan gadon ka mutu ka yi shahada kuma shahidi dan aljanna ne ko ba su suke ba amma manzo Allah ta ba wannan certificate masabban sa ce duk inda ka mutu ka yi shahada ya taba ta su suke wahalar da mu sai za dole ne ƙarin bayani in na yi ƙarin bayani wadda ya fahimta ya ƙi fahimta ya rage nasa don akwai malaman da suna nan sun fahimci abin da nake faɗa ko na faɗa gaskiya ne haka yake amma saboda ba su suka fara wannan maganan ba ko ba su suka daga ta ba sai suna kawo shubha wannan kuma ba addini bane ba tsoron Allah ciki Don magana ba kai ka ɗaukaka ta ba ka san gaskiya ne amma ka kawo mata cikas ka kawo mata cikas ka san gaskiya ne ka dinga kame kame ka dinga kame-kame kana kwane-kwane ka san gaskiya ne ba ka tsoron tsayawa gaban Allah ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman manzo Allah fa faɗi wannan magana kowa dai tsaya gaban Allah su yi magana da Allah kai tsaye babu interpreter ba mai fassara baka tsoron wannan rana man khafa maqama rabbihi jannatan baka jin tsoron tsayawa gaban Allah balle ka samu aljanna akwai waɗanda kuma hasada ce kawai hasada ce kawai sun banci sakona sun banci manufata amma hasada ta hana su goyi bayan wannan magana wasu suka ja bakin suka yi gom suka ƙi magana wasu kuma suka yi magana sai suka kawo menene shubuhat iyakum wal hasad fa innal hasada wal hasanat zalla sai dai mana gargadi kan hasada alhamdulillah usulubina yayi ya isa an gane dama mai amfanin usulubi a gane sakon ya isa an kuma gane ya je inda ake so har dan antima ya gane <laughs> ah, dama usulubi shine a gane mai kake nufi a gane me kake nufi ba tare da kwane-kwane ba ba tare da munafurci ba ba ta da ziza ba kai tsaye ya je inda nake so ya je kuma an gane hatta kafiran ƙasar nan sun gane me nake nufi to kai ka je da usulubinka duk kyawun usulubinka ba fahimce shi ba da haka usulubinka ya zama na banza tunda ba gane ka ba ba fahimce ka ba ko ba ka bane amfanin usulubi a gane me kake nufi kuma an gane kai faɗan ma da kaga ake yi ai ganewa ta saka da ba a gane ba ba na ce da Allah wannan ku rabu da shi mu wancin me yake nufi da Allah ku rabu da shi da ka ji ana faɗan haka amma tun da ka ji ana faɗa har ana yanke hukunci saƙo ya je usulubi ya yi kyau ko bai kyau ba ya yi kyau <laughs> za mu je kan usulubin wannan na ɗan <laughs> za mu je kan usulubi mu koma kan maudu'in muna ƙida wanda ce daidai yake da wancan kusan kai kun ga wannan da zan yi magana kansa din nan wallahi malamai da yawa sun fada a ciki har halin suna sun fada a cikin saboda su karanta aqida ba dama yan dariƙa kan wannan sukan condemn ne a kansa condemn ne rashin fahimtansa ta kai ma suke tsoron wadda bai kamata a ji tsoronsa ba saboda rashin fahimtarsa sai suka haɗa Allah da wani sai suka masa shirka shirka kuma na babba ta kai mutum ya zama kafiri kai akwai wani abin da yanzu inda dan faɗe shi la'alla hatta ahli sunna wasu zarce sai sun yanke hukuncin kisa Allah ko saboda jahilci da rashin sanin aqida wallahi kai duk annabawan da aka aiko da wadda aka kashe da wadda aka daka da wadda aka kora a gari akan me ne kan wallahi tauhidi ne shin manzo Allah a makka da har raƙumi ɗari aka saka cewa wanda ya zo da shi ko a raye ko a mace kan me ne bai da usulubi ne bai da usulubi annabi Musa da Fir'auna ya bi shi har zuwa wajen ruwa a kokari shi ma a dawo da shi a kashe bai da usulubi ne me yasa tauhidi annabi Ibrahim da aka jefa shi a wuta wa kulna ya na rukuni bardan wa salaman bai da usulubi ne to me za ka je mashi wuta me yasa Ibn annabi nuhu da shekara dubu ba shekara hamsin aka dinga masa dukkan wulakanci akan me ba tauhidi ba bai da usulubi ne ha ni ne kadai wanda ban da usulubi ni ne kawai wannan matsalan da yake son tattauna da ita akai da Allah ku bani kunnuwanku mai yiwa kuma da Allah da yawanku ba su bance ta ba amma kan maimaita ta amma ba rashin matsalan shine rashin fahimta yanzu misali misali fa dan bayar saura kuma ka je ka fassara ni a yadda kake so saura ba ka je ka fassara ni yadda kake so ji misalin da dan kawo sai na ce ba na tsoron shehu tijjani sai ce ba na tsoron inyas ba na tsoron dan hodiyo ba na tsoron abulkadiri na ce kai har annabawa ba na jin su. shin wannan laifi ne duk duniya inda mai karatu ne bai sai ce na yi kuskure a kai ba ku biyo ni ku ji tsoro ya kasu kashi uku akwai tsoron da yin su kafurci ne shirka ne akwai tsoron da yinsa sabo ne akwai kuma tsoron da ya halatta dan yi bayanin kowane filla filla ka ji bayanin tsoron da nace na tsoron tijjani ba na tsoron abuka dukkan waliyan duniya ba na tsoron su sai dai Allah kawai eh ko in kawo muku aya Allah ya ce wallazina yuballiguna risalati menene ne risalatin lahi ko rabbi wanda risalatin rabbihi walladhina yuballiguna risalati rabbi la yakashawna ahadan illa Allah a bari fara da tsoro wanda yake wanda ya halatta irin wannan tsoro da ya halatta annabawa suna yi waliyai suna yi mu ma muna yin sa wane ne tsoro ne shi ne alhaufu a tabii aljibilli al'adi tsoro da ɗabi'a kowa an halicce shi da wannan tsoron a jikinsa yanzu zan ji tsoron wutar lantarki saboda ka tayi mun shakin daidai ne don ji tsoron wuta kar ta kama gidana ta cinye daidai ne ji wannan tsoro din don ji tsoron talauci daidai ne don ji tsoron rashin lafiya daidai ne don ci tsoron maciji kare sare ni don ci tsoron kunama kattame harbe ni in naga kiyashi zan buge kare cije ni in naga cin naka zan buge saboda na tsoron cizon ta haka ne akwai da baya wannan to ba shi muke magana a kai ba hatta annabawa suna da irin wannan tsoron dubi mai Allah ya faɗa cikin a annabi Musa ce, fa jasa fi nafsihi Musa eh fa fi nafsihi khifatan Musa Allah sai boye annabi Musa sai boye tsoro a jikinsa me boye tsoro wannan igiyoyi da waɗannan masu sirrin suka yi annabi Musa sai da ya ji tsoro dubi da nake cewa wa kharaja minha khaifan yataraqqab nabi Musa ya bar cikin Masar yana jin tsoro yana kirda don me zai same shi fa asbaha Musa khaifan yataraqqab nabi Musa ya wayi gari a cikin Masar yana jin tsoro dubi lokacin da ya yadda sandarsa ta zama maciji da Allah ce yar walla biran wala mi aqib Musa ya firge ce a guje ba baya yi sai mai Allah ce Musa ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursal la ce karka ji tsoro ni wanda na amintar da shi baya jin tsoro to lokacin Allah ya amintar da annabi Musa bai kamata ya ji tsoro ba haka ne kenan annaba ma suna jin tsoro annabi Ibrahim ya ji tsoron mala'iku da bai san su ba haka ne annabi Lut ya ji tsoron mala'iku da bai san su ba haka ne ashe annaba ma suna jin tsoro irin wannan na ɗabi'a shine abin da duk zai cutar da kai kuma ɗan abu wani abu zai iya cutar da kai wannan ja'izi ne halal ne ka ji tsoronsa ba shirka ba ne kana jin tsoron yunwa kana jin tsoron ishirwa kana jin tsoron a kashe ka kana jin tsoron yan fashi kana jin tsoron barayi shiga gidanka kana jin tsoron gwamnati shugaba azzalimi ko ya daure ka ko ya tsare ka haka ne duk wannan tsoro ya halatta ba shi muke magana ba kada gaje je ka dauko min aya a kansa kai jahili ba ba shi nake magana ba ka san wancan ma sai suka ka dauko mana magana menene ceto suka dauko ceto suka kwaba alhali mu bamu da matsala da ceto kai tunda kun kawo nan ma ya kamata ma na danyi yi karin bayani kan maganar ceto a aqida ta ahlus sunna sun yadda manzo Allah zai yi ceto ran tashin kiyama in mun je lahira ga mu gashi ga mu gashi zai je gaban Allah ya fadi a karkashin al'arshi ya yi sujjada ya gode ma Allah kai abubuwan da zai fada ma na yabon Allah manzo Allah ce sai ranar za a gaya masa bai ma san su ba shi in yayi yabo yayi yabo da abin da Allah ya lakana masa sai ce to irfa rasaka daga kanka wasal tuta nemi abin da kake so a baka washwatu shafa nemi ce to a baka sai ya ce ummati ummati ba mu da matsala kan wannan jahili karka kawo mana ba mu da matsala kan wannan wannan tashin kiyama ne muna magana musiba ne a duniya maganar tawassuli ba mu da matsala kansa kaga wani jahili ma kawo tawassuli a Ali sunna ana tawassuli amma da ayyukanka na alheri kamar yadda waɗanda suka fita balagoro manzo Allah ya bada labarinsu. dutse ya kifo musu ya rufe koban kogo kowa ya tawassuli da kyakkyawan aikinsa haka ne to idan manzo Allah yana da rai ana tawassuli da shi ne mai tawassuli da addu'ansa sahabbai suka je suka ce ya rasulullah kai mana addu'a wani makaho ya je ana tawassuli da shi amma bayan ya mutu ba a tawassuli da manzon Allah da kar ku zo kwaba mana abubuwan tawassuli ba mu da matsala ana yi da ayyuka da addu'an bayi salihai da sunanakin Allah masu kyau ba mu da matsala shafa'a ba mu da matsala amma rashin fahimta sai suka zo cewa to yanzu ka ce ba a neman taimakon manzon Allah to ran lahira ba gashi manzon Allah dai ce to ba ai taimako ne haba wawa jahili haba wawa jahili ba kan ne this, this is not our topic it's not our out of topic it's not our argument ba shi muke ja in ja ba kabanci mahallin niza muna magana in musiba ta same ka a duniya ne na zo zan kife fadi. wa zan kira Allah. ba don ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba in zan hau dabba bismillahi ba da sunan manzo Allah ba in dan sauka bismillahi zan ci abinci bismillahi zan shi ko bis ba da sunan manzo Allah kubancin da muka sa gaba kubancin da muka sa gaba saboda nan yasa wannan matsayin kisan yi bayanin ta filla filla kasu je sake hada mana kai da gindi su rikitar da jahilai saka nan wannan ceto na ɗabi'a kowa an saka masa an saka mu an saka maka yanzu ba da yin ga harsasi yana zuwa kai nan tsaya ba zan kauce me yasa na kauce tsoron kar ya same ni kuma daidai ne wannan gani gashi Za ka cutar da ni gani ga ka daidai ne in ci tsoro ba shirka ba ne? amma wanda ya mutu tambaya anan tukuna, shin wanda ya mutu za mu ji tsoron sa zai mana wani abin da zai cutar da mu yanzu shehu tijjani da mai da cutar da ni babu ba zai iya komai ya cutar da ni ba shebal da ya cutar da ni dan godiya zai cutar da ni idan na yadda yana cutar da ni to bani da bambanci da mushrikan makka don mushrikan makka allolinsu ba sa ji ba sa gani ba sa magana ba sa motsi amma a duda ka sun yadda da menene za su tsamar da su za cutar da su zan zo kan wannan tofi zan yi magana shin ceto irin wannan na ɗabi'a an bance shi kowa yana yi da annabawa da mutane kowa yana yi ba matsala kansa tsoro tsoro tsoro na ɗabi'a an yadda ba matsala zan ji tsoron ka in zaka cutar da ni ni ma zan ji tsoron zaka ji tsoron zan cutar da kai haka ne zaka ji tsoron gwamnati azalima ka ta cutar da kai zaka ji tsoron yan sanda ko za su kawo maka ko wani soja haka ne zaka ji tsoron maciji da kunama zaka ji tsoron wuta zaka ji tsoron abin duk da cutar da kai wannan ba matsala akwai ayoyi a kai ayoyi ga sunan birjik a cikin qur'ani akan irin wannan tsoron ba matsala a kai. in je gaba kun gane to bari mu je tsoro na haramci kafin je babban wanda shine matsalan tsoro na haramci shine ka ji tsoron wani mutumi da yake raye ga ka gashi ko gwamna ko shugaban kasa, ko soja ko ɗan sanda ko sirikinka ko mai gidanka ko babanka ko ma waye ka ji tsoronsa a kan ƙin yin wani abun da shari'a ta wajabta maka misali sallah ka ce gwamnanka ya hana ka sirikinka ya hana ka shugaban ƙasanka ya hana ka sirikinka ya hana ka wannan haramun ne in ka biye masa abin da ake so ka dogara ga Allah ka aikata duk abin da zai je yi ko gane ba ne misali gemu gemu ka ce wurin aikinka da a kore ka saboda kada jin tsoron ka a kore ka sai ka aske gemu misali suturanka a wurin aikinka an ma gargadi in ka sake ɗage suturanka za a kore ka sai ka biya musu ka aikata wannan haramun to ka aikata haramun abin da ya kamata ka yi rizistan ka doge ka ɗaga suturanka ka bar gemunka ka dogara ga Allah abin da ya same ka in kowa ka haka ba ka aikata haramu. kowa gane ba ne ne tsoro na haramun ne ya hana ka aikata wani abin da aka wajabta maka ko kuma ya sa ka aikata abin da aka haramta maka ta wannan kai kai haramu? kuma da yawa mutane suna irin wannan an dan masa barazana kwace masa mata sai bar wata sunna za a kware mace masa jari sai bar wata sunna ko kuma an hana shi wa'azi saboda an masa gargadi da kurkuku shikenan sai sai daina wa'azi ko kuma ya faɗi wata magana ta aqida sai a masa gargadi a ce za a kashe ka za a daure ka za a rusa masallacinka sai ya bari ka aikata haramu kamata yi mene ne ka dogara ga Allah idan to alallahi tawakkalna qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alallahi falyatawakkalul mu'minun sai ka dogara ga Allah sai dogara ga Allah an fahimci wannan nau'in tsoro din haramun ne yinsa a tsoratar da kai ga wani abin da Allah da wanzan suka wajabta maka ka ƙi saboda tsoro ka aikata haramun ko ga wani abin da aka haramta maka a ce sai ka sha giya sai ka yi zina sai ka yi sata amma idan ya kai matsayin ikirahi wannan ka aikata baka da laifi wato an misali a sama bindiga a ce sai ka sha giya to in ka sha wannan an tilasta maka ne ba da za ka yi amma wata barazana muke nufi saboda wata mujarrad barazana ka aikata haramu baka da uzuri wurin Allah wannan matsalan an fahimce ta kashi na biyu na an fahimce shi ba mu da matsala to sai mu je babban kuma sa'i din kenan kuma fa inda sufaye suka bata suka batar shine wadda wannan tsoro hada Allah da wani ne kafurci ne shirka ne yukhrij min al-milla wadda aikata shi zai fitar ga musulmi zama kafiri shine asirru al-khawfu asirri ko kuma kace khawfu sirri khawful ibada khawfu shar'i ka kira shi da komai al-khawfu ash-shar'i ko kuma khawfu sirri ko khawful ibada wannan duk wanda ka yi masa ka zama kafiri shi ne nan matsalar take sai sa kuje na jiro na ce ba na tsoron wane ba na tsoron wane ba na tsoron wane to irin wannan tsoron nake nufi in baka gane baka gane shi nake nufi wannan tsoro na kafurci ɗin na shirka shi nake nufi na ce ba na tsoron tijjani ba na tsoron abdulkadiri ba na tsoron inyasi ba na tsoron duk wani wali ko wani annabi a kansa sai Allah kawai kashe wani ahadan illa wannan me ma'anan alkhauf a sirri ko kuma khawful ibada shine sai ya cika sharuɗa guda biyu na farko a cikinsu akwai a samu menene almahabba wata azim ka ji tsoron abu ko mutum amma tsoron ya hada da soyayya da girmamawa tsoron ya hada menene da soyayya da girmamawa waye muke tsoronsa muke sonsa kuma muke girmama shi Allah shi kadai amma bayan shi duk wadda muke tsoronsa ba ma girmama shi ba ma masa soyayya yanzu ina ji tsoron maciji ina girmama shi ina soyayya ina ji tsoron gwamna ina masa soyayya ina girmama shi ina ji tsoron shugaban kasa saboda wani abin da zai mini cikin tsoron nawa akwai soyayya me ma yake ciki kiyayya kiyayya gaba saboda zai cutar da ni amma Allah fa muna tsoronsa muna son sa. muna girmama shi kun gane wannan to irin wannan tsoron shi 'yan ɗariƙu suke yi wasu shehu tijjani su abdulkadir su zailani har ma sukan ɗauka cewa kai in kai wani abu ba shehi cewa da yana jin ka ba zai iya haukatar da kai ba zai iya salbu na ilimin ka ba zai iya kwace ilimin ka ba zai iya talauta ka ba shine mashirkan makka suke yi wasu lata su balu ko a ɗaki ko a rami ko a sama suna wannan alhali ba wadda ake masa wannan a ɗaki na ina tsoronsa a rami a sama a ƙasa ina a ko'ina ina tsoronsa ina sonsa ina girmama shi ba na yi wa kowa wannan sai Allah an gane wannan ko ba gane wannan domin mutane annabi hudu me suka ce masa in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu suka masa barazana da allolinsu suka ce muna maka gargadi allolinmu da kake tabawa za su iya sa maka ciyon hauka za su iya makantar da kai za su iya kurmantar da kai don haka ka ji tsoronsu ka ji tsoronsu ashe bayan Allah akwai mai haukatarwa ko akwai mai sa ciwon hauka ko akwai mai talautarwa ko akwai mai sa rashin lafiya ko to wala kaga wajen yan dariku kaga wajen yan ɗariku? wallahi suna da aƙidan cewa Ibrahim in yas kansa zai iya cutar da kai kaga da ya mutu ba yana nan bane balle ka ce aka ji tsoronsa ko dai buge ka ko dai maka wani sharri ya mutu amma suna da aƙidar ce kai za su iya rantsuwa da Allah akan ƙarya wala ba su iya rantsuwa da Ibrahim ya ba su iya rantsuwa da Allah akan ƙarya abin da shafi Ibrahim ya su ba saboda me suna da cewa yana ganin su kuma zai iya cutar da su sai za ka ke ganin ko da ga Ibrahim ya yi wata magana ta zahiri kuskure ne wallahi ba duk ɗan dariƙa ba zai iya fito maka ce Ibrahim yasu ya kuskure ba ka san me yasa ba ce maka ya kuskure ba saboda yana da aqidan cewan in yace yi kuskure to Ibrahim yasu ya san cewa yi kuskure kuma Ibrahim yasu zai iya menene cutar da shi kaga wani mushrikanci ne ko ba ba ne. wallahi mushrikanci ne ai dalilin yasa haka a ƙasar nan in mutum ya zo faduwa sai ce cd ko shehu kuma ya shehun fa ya mutu sidin fa ya mutu me yasa kira shi ya kira shi yana da aqidan cewa zai iya amfanar da shi kuma zai iya cutar da shi wallahi tallahi wannan ita ce aqidar mutane dubbai sun mutu a kasar nan a matsayin mushrikai wala dubbai miliyoyi sun mutu a mushrikai ba san Allah ba da kuma sunan musulunci kuma wallahi waɗannan yan ɗariƙun su ne su ne wallahi su ne in an yi menene in an rasa ruwa ma kai rasul jarima ya faɗa da aka rasa ruwa ya ce zagin waliyai ne waliyai su suka hana ruwa saboda mai an zage su haka ya fada ko ba kai faɗa ba ne kaga yana da itikadin waliyai suna amfanarwa suna cutarwa bayan Allah kaga wani shine asalin mushrikanci da kafurci sai sa manzo Allah ka ce masa ya faɗa da bakinsa qul la amliku lakum darran wala nafa'a ka gaya musu ba za ka yi amfanar da su ba ba za ka iya cutar da su ba manzo Allah fa da kansa illa masha Allah sai abinda Allah ya so illa masha Allah sai abinda Allah ya so don haka nan duk wanda yanzu ka ji kana tsoronsa bayan ya mutu to kai mushriki ne kowaye ko annabi ne kuwa bayan ya mutu kace kana tsoron sa kai mushriki ne don ba zai iya maka komai ba wannan akida kun gane ta ko ba gane saura kuma ku ce mun zagi manzon Allah saura kuma ku ce mun zagi annabawa dan na san ku dillalan sharri wai yanzu yan an kasan nan bayan abubuwa suke na shirka a fili wai ta kai ma har yanzu wai da su kai ma wai su iya hana mu bayyanar da aƙidar mu abin da suke kokari kenan duk wani sharce da suke yi akan cewa gwamnati ta yi musu aiki yadda za a hana mu bayyana da aƙidar mu na tauhidi su kuma abin su yada shirkar su billahi alladhi da suke nufi kenan su hana bayyana aƙidar mu ta tauhidi ta tsarkake Allah da ayyukansa da bautarsa su su yada shirka su ce suna ba da aljanna su ce suna cutarwa su ma wani dan aljanna ne suna ba da aljanna suna rabata. gane gane me ya faɗa ya ce in kana tare da mu ko ba ka sallah zan baka aljanna me kano abinda da ya faɗa ne, gashi na bidiyo ce da baka aljanna kai akwai wanda ya ce na ji shi a bidiyo ya ce wallahi duk abin da zai samu in ba annabi ne ya bashi ba baya so kaga wannan fa da yake maro Allah wallahi radda yake maro Allah ya ce in ba annabi ya bashi ba baya so duk abin da ya samu duniya da lahira in ba annabi ne da ba bashi ba baya so to kaji to kaji a nan kasar fa muke sai za ka ji suke cewa a ba mu don annabi ko ba ka bane na rantse da annabi ko ba ka suke faɗa ba ba fa na rantse da Allah ba ba a bani don Allah ba a don annabi a bani don kabarin manzon Allah wai don ma kabarin manzon Allah da ba shi. wannan shirka da maguzanci Wala ya yaɗu cikin mu dubbai sun mutu akan irin wannan wannan wannan shirka din wallahi dubbai sun mutu ba san Allah ba saboda an ki karantar da tauhidi sai sa ahlus sunna wallahi ku ji tsoron Allah ku daina bai da majalisun ku ya zanto abin da kuka bashi muhimmanci shine labarai da tatsuniyoyi da kissosi a lokacin da mutane suna mutu a mushrikai ba san Allah ba mutane suna mutu a mushrikai ba su san waye Allah ba ba su san waye manzon Allah ba sun dauki haƙoƙi biyu sun mai da shi daya sun mai da shi daya ba san matsayin Allah ba ba san matsayin manzon Allah ba an daidaita Allah da manzonsa an daidaita su a ba mu don annabi in ka ba a ce Allah ya kai gaban annabi Allah ne zai dauka ya kai eh wai Allah ya kai gaban annabi Allah ne zai kai kenan wai kenan wai mai sakamako a wurin su annabi annabi ne mai sakamako ne mai sakamako wallahi malamai na sunna in ba ku tashi ba wallahi tallahi kuka mutu a wannan yanayi da ku haɗu da Allah ilmi amana ne al'ilwa amana ilmi amana ne mutane suna mutuwa ba san Allah ba ba san tauhidi ba ba san aqida ba an haɗu da miyagu yan bid'a sun cika kasan nan suna tabbatar da su a ƙasar nan ba za ta kai wa mutum mota tana tangal-tangal steri ya kwace masa yana shehu-shehu kuma da shehun zai mutu inna lallahi wa inna ilaihi raji'un mu dawo kan maudu'in mu soyayya da girmamawa da kaskantar da kai da tsoro wadda ake masa shine Allah manzo Allah ba ci akai mu ji tsoron sa ba me aka ce mana manzo Allah mu girmama shi mu girmama shi mu girmama shi mu mutunta shi iyalan gidansa mu mutunta su mu girmama su amma ba amma ba mu ji tsoron su ba ba ko mu roƙe su ba ba ma tsoron su ba ma kuma roƙon su wanda muke tsoro Allah wanda muke roƙo Allah wannan ta shaƙi da mu ta kuma saƙo yana zuwa saƙo yana zuwa yana zuwa yana zuwa saboda kan nan duk wanda ya ɗauki irin wannan tsoro yayi wa wani ko mala'ika ko annabi kowa ya kai masa irin wannan tsoron da ake yi Allah shi kadai ka zo mushriki kafiri in ka yi sallah ba za ta karɓu ba Allah ba ya so in ka yi azumi ba zai karɓu ba Da abu wala sarfan wala adalan ko karami ko baban kai Allah ba zai karɓa ba sai ka da irin wannan tsoron ba a yi Allah ba a yi kowa sai Allah sai sa Allah yake cewa wala ta takafun wa ne in kuntum mu'minin Allah ce kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na ah dubi Allah ce a taka shaunahum wallahu ahqqu an taka in kuntum Allah ce kuna jin tsoron su ne kuna jin tsoron wani ba ni ba Allah ce wanda ya cancanta ku ji shi shine wane ne Allah kawai shine ba annabawa ba ba manzanni ba ba mala'iku ba ba aljanu ba ba shahunai ba ba waliyai ba ba gumaka ba saura kuma ka ce na haɗo su jeri guda eh jeri guda ne in aka zo wajen maganan Allah sai sa shekul islami Allah ya ji kansa a littafinsa a listi fil radd raddi alal bakari ce idan an zo wajen haƙƙin Allah ga kuma abubuwan da yake banta da shi shi kadai to in an baci mala'iku an mala'iku ko annabawa to ba a magana a ce a musu su adabi kowa a kasan Allah ce ne shi yi haka ibnu taymiya ya faɗa Allah saka masa yace anan ba a magana su adabi kowa ɗaya ne inda a wajen Allah ne wala sai da ce al’ambiya wal mala'ika sai da ambace su in kuma kalman ko da ka faɗa ne ta miyawan shi ma ya faɗa ce kowaye abdullahi ya ce kowaye kai malam jafar ma na Kano ya ce kowaye ko annabawa ba ni kadai na fara ba amma wai me yasa magana na take wai me yasa ni ni me yawon sirri ne kan ne akwai malamai da yawa a ƙasar nan za su yi magana in ka bi maganar su ma la'alla ta fi tawa zafi la'alla magana ma sun daɗe da faɗanta me yasa tawa in na faɗa ne takan ɗaga hankali ne kane me yasa ne kane me sirrin a ciki yanzu kuna gaba duk 'yan kun ƙasar nan da ƙananansu da manyansu magana ta suke wani ya yanke mu hukuncin kisa wani ya la'ane ni wani ya tsine mini wani ya ce a zuwa a rusa masallaci a yi banda suke ta kai yanzu wata muhadarori suka hada ana ta yi a je nan a je nan a je nan a je nan a yi karra a yi sharri wani ya ce wai wai eh, lokacin da magana mukabalar ta taso wai na gayyaci malamai guda hamsin don su su taimaka mini to kai da kace baka son taimakon Allah kuma ka zo kana taimakon yan uwanka ta zo mai wannan magana kaga abin tausayi ne bayan makaryaci ne wawa ne gabo ne wawa ne gabo ne na farko da ya zama wawa gabo bai ma fa'inci ne muke nake magana a kayi ba a ɗauka ma da abin da ya faɗa haka ne na gayyace su to idan suna mutum yana da rai akan abin da zai iya haramu ne ka gayyace shi a wai akan abin da zai iya ɗan adam zai iya kuma yana da rai bai mutu ba laifi ne yanzu ina gaito yan sanda zo su taimaka mini da su kori barayi na yi laifi na gaito fiya sabi zo su kashe mota na yi laifi kaga wannan jaki ne wawa ne bai san me ake tattauna kai ba bai sani ba bai sani ba wallahi kuma da yace wai na gayyato su wannan ƙarya kai mini na ma hana su zuwa na ma hana su zuwa kuma da kasan kace wai 50 <laughs> hamsin dawa dawa dawa yanzu ma da suka zo nan sun kai hamsin ko yan riko ban banda ƙarya ba abin da kuke addinin ku ya zama na ƙarya da sharri da kasafi ba ku jin kunya ku rika jin kunya magoya bayan ku na ku tausaya musu ku rika tausaya magoya bayan ku magoya bayan ku wasu suna gane cewa ku makareta ne wallahi ni na gayyaci wa a nan a gaban ku nace ban son kowa ya zo ko ba kana faɗa ba wallahi tallahi ban san baffa hoto da ya zo na wahida da ya sallama a sallan magariba sai na gashi a bayana in na san dai zo kar Allah kai ni gobe to ya ce ni na gayyato su kai da kace baka son taimakon Allah gashi kuma kana taimakon mutane wawa wawa kuma ka san bai wannan maganan wai wani kuduwa ne a wai a dariƙa wai a Kano wai sunan soyayya madatai a lalle madatai lalle wai malami ne ni ba tuwa ganin makareci irinsa ba Wadda bai tsoron Allah ya ta hargitsa kai da gindi wadubi dubi wai magana in juma'a ta haɗu da ranar idi ya ce sabon abu ne ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki a kayi wai an zo da wata sabon matsala ana so ma a hana sallar juma'a ne sama da shekara 25 wannan matsala mun warware ta ana muka ba da kuma littafa bai sama shekara 25 mun warware ta ana yaro ma ya sani amma ga jakin ɗariƙa bai sani ba wai sabuwa ne wai kira ma yake da gwamnati ta ɗauki mataki kan irin wannan malamai suna zuwa da sababbin abubuwa abun da babu shi jahili jahili baki to irin wannan su suke zuga gwamnati sai da nake ce gwamnati yana ba ku shawara da Allah kun ga magana ƙidan nan ku cire hannunku a ciki ba layin ku ne. ku bar mu da waɗannan mujurmai fasikan mu kalubalance su kawo hujja ku cire hannunku in ta kai ta ka ku haɗa mukabala ku ba da tsaro shikenan amma kada ku yadda waɗannan su zuga ku wai ku musu wani abu wala na ku tare fitinan da a ƙasar ne ta fi ƙarfin kowa wanda shi da gaskiya nake gaya muku in kuka da waɗannan jahilan wala sai sun tare fitinan da ta fi ta boko haram wala sai tafi haka nan gwamnati cire hannunki ka su zuga ki matsalar da sabar shekara 25 na warware ta anan kuma kun santa in juma ta hadu da idi me za a yi amma jahili wai shi wai wani wai wai babba ne a ɗariƙa yake ce wai sabon abu ne baƙon abu ne wai gwamnati wai ta kama irin waɗanda ta ɗauki mataki a kansu haba haba wannan abun kunya har yaushe a cikin subulus salam gashi nan ga maza a cikin subulus salam sharhi na bulugul mara subulus salam na imamu sanani gashi nan a cikin warware ya kawo ra'ayukan malamai kai a sallar yidi na ma ba na yi magana ba a kawai da suke cewa za a yi zahar ko ba da ya zahar ba har nake cewa in ka ce za a yi zahar wace a yi kawo gurin don alasar a fili ba da tawakuf ka ja ka tsaya ba da ke ba manzo Allah ne ce za a yi zahar shin ya manta ne bai faɗa ba Allah ma ya manta ne bai tunasar da shi wace za a yi zahar sai ku kawo mana gurin kawo gurin da aka ce za a yi zahar kuma ga hankali ma a ɗauke maka raka'a biyu kuma za a ce kai raka'a hudu me saukin a ciki me saukin kuma manzo Allah ya kira shi rukusa ha Allah malamai ku shiga tetayen ku je ku yi karatu ko da yake na ce muku su yan ku, ba su karatun shari'a sun kare a diwani sun kare a wake-wake amma shari'a ba su santa ba kuma wasu suna so su yi magana sai za ka ji sun yi magana kwaɓa ce mu dawo kan maudu'inmu khawful ibada khawful sirri alkhawfu ash-shar'i ba a yi wa kowa sai Allah Allah ne kana cikin daki kana waje kana fili kana boye kana sama kana ƙasa kana gida kana daji kana jin tsoronsa a cikin zuciyarka kuma kana girmama shi kuma kana son sa ba a yi wa kowa ka sai Allah in kuma ka ce ga wani shehi ko wani waliyi kana son sa kana girmama shi kana tsoron sa to ka zama kafiri mushriki ka ɗauki ibada ta zuciya da ake yi wa Allah ka ma wani bari jero muku waɗannan abubuwa gurguje ba a yi wa kowa sosai ma Allah alkhawfu kun ji daya arragaba arrahaba alinaba attawakkul alraja ba yi kowa sai Allah su bari fassara muku shi alkhaufu irin tsoron da na faɗa kunji ji kwaɗayin a baka aljanna ya da'una na ragaban wa rahaba haka Allah ya ce wa kanu lana khashi'in Allah ce suna bauta mini suna kwaɗayin ladana suna kuma jin tsoron azabata to wadda muke bauta masa muke kwaɗayin ladansa muke tsoron azamansa Allah ne shi kaɗai kun gane wannan alkhawfin ragaba an gane wannan al'inaba mai da al'amari ga baki ɗaya da sallamawa zuwa wurin wa ba wurin annabi ba ba wurin shahunai ba ba wurin waliyai ba ba wurin mala'iku ba waye muke mai da al'amari wa anibu ilallah daga al'inaba ba a yi kowa sai Allah an gane wannan sannan a tawakkul dogara ka ce ka samu Allah ka rasa Allah amma in kace in ka samu manzon Allah in ka rasa manzon Allah ka zama kafiri mushriki ka zama kafiri mushriki kuma jininka a shari'an musulunci ya halatta kai murtaddi ne ko ka tuba ko a kashe ka haka yake a musulunci an fahimci wani kowa fahimta ba ba a hada Allah cikin waɗannan abubuwa dukansu ba hada shi da annabi ba hada shi da mala'ika ba hada shi da shehunai ba hada shi da waliyai ba hada shi da kutubai ba hada shi da autadu ba hada shi da kowa shi kadai yake an fahimci wani ko ba fahimta ba sakon ya isa a ko da ke dan zuwan fada da wannan fa abun yana da fadi ce ku akwai kaban malamai fa ta zame akan wannan sai dai da ke lokaci zan je kan maganan raddi din nan saboda yana da muhimmanci usulubi raddi akan menene usulubi a waɗansu malamai a Kano sun yi taro kwanan nan a masallacin gadon ƙaya na gansu ko su uku ne suka yi magana a wurin ne na gani wani ya turo mini sun yi maganganu a ciki inda maganar ta rinjaya na fahimta ta rinjaya kan abubuwa guda biyu wato don tattara abin gabaki daya sai daga muhimman abubuwan da ka sa gaba suka karkata abubuwa guda biyu ne na daya yin wa'azi da hikima da tausasawa Allah saka muku da alheri ana wa'azi da hikima tausasawa eh wadu ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana Allah saka mun gode mun gode <laughs> mun gode abu na biyu usulubi usulubi sun yi magana kan usulubi to yanzu bari mu fara da na farko ɗin shine tausasawa to ni a nan ko ce mai muku da raddi ko kuma abin na tausaya muku shi ne ah, wa'azi kaman yaƙi yake wa'azi kaman yaƙi yake yana strategy yana da method a na farko mu ɗauki yaƙi mai yaƙi yakan fito da wasu dabaru ne irin yadda zai ci nasara akan abokin gabansa shi kuma mai wa'azi shi ma zai fito da dabaru ne irin nasa yadda zai jawo hankalin jama'a su karbi abin da yake bada haka ne to da wa'azi da yaƙi kusan amurin ne hadi. kun gane imamu da kirmi hadi? ba wahayi ba ne. kai da naka ni da nawa wancan da nasa an bar kowa ya dabara haka ne an bar kowa ya yi dabara to a irin wannan idan mutum ya fito da wata dabara tasa ta isar da saƙo ba ka inkarinsa domin ka'ida ce la inkara fi masail ijtihad ba a inkari wa mutum har ka ce yayi kuskure a kan matsala ta ijtihadi kai idan ma ijtihadi in ma yayi kuskure ma yana da lada guda in ya dace yana da lada menene biyu to kaga kenan ko da Idris yayi kuskure a ijtihadi irin nasa ya ɗauko wata hanya ta wa'azinsa yana da lada guda in kuma ya dace da menene lada biyu hakanan wurin yaƙi in ka ɗauki wani hanya strategy idan abin ya dace ka ci nasara lada biyu in kai kuskure fa salmanin farisi Allah ya ƙara masa yarda ya yi wa manzon Allah gyara akan abin da ba wahayi ba ne an fita wurin yaƙi manzon ya sa ruwa a gabansa abokan gaba a gaba sai sallallahu alaihi ya lalla?' wannan abin da ka yi wahayi ne ko ra'ayi ne kaji sabai kenan in wahayi ne ba mu da ja in ra'ayi ne kuma akwai shawara maza da ce a ba wahayi ba ne ra'ayi ne alharbu khudu'a ko khidi addu'a na faɗa ce to ko in ko ra'ayi ne a ra'ayi mu da muka sani a wurin yaƙi wurin mu mu sa ruwan a bayan in abokan gaba sun zo mun tare musu wajen shan ruwa mu kuma mun samu wajen sha maza da ɗauke ta daga ra'ayi sai koma menene salma faris abinda maza Allah ne menene shi ijtihadi haka ne to kai ma wannan mai wa'azin idan ka istihadi naka ni na yi nawa tunda naka wahayi ne in ce ba wahayi ba ne to banni a nawa ina kan yi nawa ina ka na yi nawa tunda ba wahayi ba ne in kuma wahayi ne kawo ayar kawo hadisin da ya ce hanyar da ka bi ka isar da saƙo dole ni ma ita dan bi ko kuma hanyar da na bi na isar da saƙo dole kai ma ita da ka bi kawo ayar kawo hadisin kawo don kuna nema ku ku rikita mutane ku kawo raba a tsakani akan maganan usulubi akan maganan usulubi kuna so ku raba kan mutane kuma su a wa'azin ma da suka bi ba su bi usulubin kur'ani ba ba su bi usulubin hadisi ba waye gano ba su bi usulubin qur'ani ba ba su bi usulubin hadisi ba waye gano a wani taron da su da suka yi na gadon kayan ba su bi shi ba na kalubarce su su bi shi ba waye gano Awa kaji dan gari ta ka Allahu khairan ayoyin da suka jawo da hadisan da suka jawo kaifi ɗaya suka bi ayatul lini ahadisul lini tausasawa qur'ani tausasawa kawai yake yi ya ciza ya hura sai yasa daga cikin siffar manzo Allah ma kace bashirun wa nazirun yayi albishir yayi gargadi yayi albishir yayi gargadi to albishir ku wa ku kuka yi kuma malamai suka ce duk wanda ya dauki irin wannan usulubi kwadaitar da mutane sauki to ya zama murji'i ya zama sufi haka da malamai suka bara kenan ya zama murji ya zama dan aqida murji'a ya zama dan aqida menene sufaye dan su da suke kullum kwadaitarwa kwadaitarwa kwadaitarwa ayoyi na azaba ba ruwansu ayoyi na gargadi ba ruwansu hadisin gargadi ba ruwansu hadisi na azaba ba ruwansu kun zama murji'awa sufaye a maganar magabata in kai kana bin usulubin qur'ani to wurin tsanani kai tsanani wurin tausayawa ka tausasawa ka ciza ka hura bashirun nazirun haka manzon Allah yake ɗaya daga cikin su ba sunan bashir to bashir kai ma an karo bashir to ka zama nazirun mana ko ba haka bane in ka zama bashir ka zama nazir to amma wai su sun je ne su mai da raddi to yanzu to yanzu bari mu ji albishirinku ga raddin da zamu mayar musu na san za su ji suna ma kallo ko to alhamdulillah idrisu ni kenan idrisu ni kenan ya ce in ya shiga musiba baya neman taimakon kowa a duniya ko na annabi ko na waliyai sai nawa kuka ce usulubinsa bai kyau ba haka suka faɗa to shi kenan don allah wadda ya ce ko manzon allah ya hana shi yin abu sai ya yi in ji wani ɗan ɗariƙa yace ko manzo Allah yana maulidi wallahi sai ya yi shi kuma musulmin sai yi kyau ko don mawaji kun ce komai akai ba ba ku ce komai akai ba a Kano yake ko ba ce komai ba dan shehin garin nan dan shehin garin nan babban ce da annabi da Allah abu ɗaya ne ba a rarraba su gashi na ku haku gani yace ba a rarrabe su yace da Allah da manzo Allah abu ɗaya ne ba a raba su ya hada Allah da manzonsa shi kan usulubin sa yayi muku kenan ko ba ku ce komai akai ba ku kanawa malaman Kano usulubin sa yayi kyau ko ya hada yayi wa Allah shirka shi kan usulubin sa yayi muku kyau ko ba ku ce komai akai ba ba abin da suka faɗa ga ɗan ɗariƙa na a fili ce suna ciwo Allah gyara in Allah ya abu sai sun ci masa gyara in sun gaya dace a bari a gaya mutane wadda musulmin sa yi kyawu ba ce masa komai akai ba ba ku ce komai akai ba yi eh, ba ce komai akai ba da wanda ya ce ran tashin kiyama za su yi tawaye ma Allah wala kai faɗa yace ba za mu yadda ba wani shiga aljanna kuma dole a saurare mu da ce ba su yadda ba in ba ka son ibrahim yas ba za ka shiga aljanna ba ko dole a saurare su ba su bai mayar masa da raddi ba shi wani ka usulubinsa ya yi na su ne bai yi ba ka wani usulubinsa ya yi musu yan maja amma ni kusa abin da ke kiransu maja interfaith maja interfaith su ne kun san wato lokacin da majan nan ta fito na yi hudu ba anan mai ba kun manta ni ban manta ba na ce ana son a kashe wata barna amma za a haifar da wata barna da ta fita na ce barna da kuke so kashe ita ce barna da jabar ko to barna da za ku haifar ita ce wadda ta shafi aƙida ta shafi ahlus sunna shine menene majalan da kuke da yan ɗariku za ta kai ma kuna musu sassauci kuna daga musu kafa da zo suna magana na kafurci na shirka ba da ku ce musu komai kuma yanzu abin nan faɗa gashi ya tabbata ya tabbata ko bai tabbata ba yan ta kai ma ɗaya daga cikin su shi wannan din wanda yace usulma bai bai ba baya iya mai da radi musu ba baya ma iya mai musu da radi ko sun yi magana na shirka na kafurci bai iya mai musu da martani saboda me yana daga musu kafa saboda menene an yi maja haka ne ma ja interfaith kun ga illa wala ta kai yanzu bai iya raddi kun ga abinda na faɗa kaga ya zo tabbata kai duk ƙungiyoyin duniya in ka jirka ci a samu a taƙarubul adiyan closeness of religions kusantan juna wallahi waɗanda ake cuta alis sunna ne kun san dalili su yan bidiya ɗin nan ba za su bar da su ba amma za ku ba su daman su yi abubuwansu na kafurci na shirka ku ɗaga musu kafa da sunan menene kusantan juna yanzu ka duba cin amana a masallacin suke wannan karatun a gadon kaya masallacin malam jafar wanda ya asasa tauhidi ya sa aqida a wurin aka zo aka karanta salatul fatihi ba wadda kuma ya musu inkari a gaban su waɗannan ɗin wadda suke wannan karatu. suka ce amanan malam jafar suka ce aqida amana aqida wanda kuma kun san aqidar su wanda ya karanta satil fati in ba da wani aqida ba ko ya karanta ba lada amma su ba su muku kara ba su dauka cewa mun zo masallacin waɗanda ba su yarda satil fati ba bari mai salati ibrahimiya suka fito ba kunya ba tsoron Allah suka karanta satil fati kuma dan burci kuka daga musu kawai ba wanda ya inkari suka je triumph triumph suka je masu karanta satil fati a wurin an yi haka kuma ahlus sunna ba wanda ya ce komai ma ja'in tafit ma ja interfaith kaga an ci amanan aqida an ci amanan addini kuma su yan kanan suka yi su su ne kuma su suke da sunan sunna kuma su suke magana wai usulubi a lokacin da aka sama ma Allah abokin tarayya kake magana usulubi an sama ma Allah kishiya wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya ma Allah kishiyoyi kun sani masallacin malam jabara ake karin salatul fati cin amana triumph maja interfaith daga kaba yan sassauci yan usulubi Allah wata ranku yan usulubi ko da yake shi ɗaya daga cikinsu ma a'a billahi alladhi la ilaha illa wa kun yana muku rantsuwa in ban da matsalan abdul jabbar da ta taso wala ba ni ba taɓa jin sunansa ba ma to matsalan abdul jabbar ta fito da shi kuma matsalan abdul jabbar ta rufe shi ko san da ta taso da shi a lokacin aka dan san shi to da ya zo kuma majan da aka yi a zamanin abdul jabbar ta rufe shi yanzu duk wani halin suna najeriya ba ga mutuncinsa ba kuma ba sauran mutunci yanzu yana da mutunci a wurinku? bai da shi yi tunda kun goyi bayan ɗari ku kuma wani abun bakin ciki wai sai ya kira ga gwamnatin kano wai ta kama ta kama waɗanda 'yan uwansa ne sun haɗu a ƙida yake ci a kama su a musu duk abin da ya kamata a yi musu amma bai ci a kama su maɗatai ba bai ci a kama su wani ɗan gidan rasul jarima ba bai kama da ya gada tsiwa manzon Allah ba don bai ci a kama su ba sai ɗan uwansa wata kenan idan aka kama shi sai a rufe bakinsa su wanda ce a kama din su ba hoto a rufe bakin su kenan wannan yakan shirka da suke yi shuru, yakan bidiyar da suke yi shuru. shi kuma ba zai iya yin wannan ba amma ga mai iya yin kace a kama shi wallahi ka ji tsoron Allah da ka samu jarrabawa ka fito ka tuba kawai muna maka wazi ka zo ka fito ba ka zo ka tuba dan uwan kalin sunna ka ce a kama shi ka duba yan bidiyar nan fa yan da suke rufawa kansu juna asiri kuma sun san ba daidai suke yi ba yanzu karmawi din nan na Kano da yake cewa in an saki mace in tana ciki sakin bai yiwu ba ba halatta zina ba ko ba halatta yi ba ne da yake kuma in yi zina ba wankan jana ba kanka me yake nufi ka je yan bidiya sun mayar masa da martani a masallacinsa ake fassara cewa duk wanda ya zo gurin a ranar an gafarta masa dan aljanna ne billahi allazi la ilaha huwa wanda wani baka ce a kama shi ba baka ce a kama shi ba sai wanda ya jaddada tauhidi ya amfani da lafazin kai baka ji daɗinsa ba amma shari'a haka yake abin da yaran suka bada suka ce manzon Allah bai da komai in an hada shi da Allah komai na Allah ne Qur'ani bai tabbata ba laysa laka min al-amri shay'un aw yu'adhibuhum aw yatubu alaihim inna fa inna wannan kalma babu babu ita cikin Qur'ani cewa manzo baka da komai komai na Allah ne babu babu ita akwai ta to kace a kama shi wajen da suka da a kama su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a kun sani ba su yake nufi ba ni yake nufi abin da ya sa ba zai iya fito ya ce a kama ni ba saboda yanzu ya san duniya ba za ta goyi bayansa ba kuma za a tsine masa albarka ya san ba zai yiwu ba sai fake da waɗancan ah ai su yan bidi'a saƙon ya ishe su sun gane me yasa lokacin da aka ce an kama waɗannan yara me suka faɗa suka ce muna kira ga gwamnatin Bauchi ki kokari maza ki gaggauta kama Malam Idris tunda shi fara fara magana ga waɗanda kawai sun kai Kano an kama su Oh. kaga sun banci sakon ko gani bane suka ce suna kira ga gwamnatin Bauchi ta yi mata ta kama ni tun daga waɗanda ma daga Bauchi suka ɗauka suka kai can an kama su an tsare su abu kuma zai tabbata ƙarya ne ba a kama su ba to yanzu da ya tabbata an kama su kaga za su yi ta zo ga gwamnatin Bauchi ki kama shi ki kama shi ki kama shi kenan itimi kaga wanda ya ce a kama waɗancan me yake nufi a kama ni amma dai ya menene ya ɗan yi lafuwar dauran ya ɗan kauce kai kauce buba abin da yake ko gane bane to mun ji sakonka Allah ya jarrabe ka Allah ya jarrabe ka su kuma da mu da su Allah ya tsare mu wallahi mu ba wani mutumi ahlus sunna da koda yi kuskure ko ya yi kuskure da mu ce gwamnati ta kama shi wallahi ko ya yi kuskure sai dai mu masa nasiha kuma in an kama shi ma in akwai hanyar da mu fitar da shi wala da mu fitar da shi wala da mu fitar da shi mutane nawa nan a Bauchi nan aka kama su akwai sabani tsakaninmu da su wala ni na fitar da su ku ne shaida ko ba yana yi ba yana mace sunan su ba matukan aqida ta hada mu da kai wala ko muna sabani da kai in inda a cutar da kai wala ni bana yadda ana abin da ya kamata mu zama kenan amma kai ne kake fita kai ce a kama su yan bidiya suna ce a kama su yan dari suna ce a kama kai ma kana ce a kama su me bambancin ka da su menene ragayyan da kai wa ƴan uwanka me ragayyan da kai masa me halaccin da kai musu suna kulla musu sharri kai ma kana kulla musu ko to Allah ya jarrabe ka Allah ya jarrabe ka yawa Allah ya jarrabe ka ka fito fili har kai ya faɗa cewa waya kama su inna lillahi wa inna ilaihi raji'una tir bi'sal kalamu kalamuka tar da wannan magana a kama su saboda kawai sun tsarkake Allah sun ce annabi bai da rabo a cikin al'amuran duk na Allah ne laisa laka min al'amri shay'un me Allah ya ce aw yatubu alaihim aw yu'adhibahum fa hom? Allah ya ce manzo Allah baka da hannu a kai. komai na Allah ne in ya ga dama ya karbi tubansu in ya ga dama ya musu azaba amma dai azzalumai ne sun yi zalunci ba kan uh, kanuta manzo Allah ke mushrikan makka bane ya kira sunan wannan ya kira sunan ya kira sunan wannan Allah ya ce masa baka da hannu akai da gafara da azaba na wani inji Allah ko baka Allah ya fada bane oh to malana kana daga hannu eh a daidai wannan gaba ranar da suka yi wannan eh, ni ba na kiransa karatu radda suka wannan maja eh. wani malamin limami ne a Kano ya kira ka yana nuna bakin cikinsa ga abin da su waɗannan suka yi e me ce su a Kano sun haɗu da jarrabawa waɗansu alisu na ba su mai da ba wannan gaskiya faɗa gaskiya ce eh ya tura masa wannan fatawar shi da lafazin da na amfani da shi reply da aka yi masa ita ce ma yaren ƙura'ani kaji lafazin da na shi wala shi ne yaren ƙura'ani eh don Allah bani hakuri an samu zamewan kafa daga waɗansu wanda suke giran kansu alin sunna komen da ake lokacin karatun a maza abin da suke faɗa ne ba goyi ba a ta kanan ba goyi ba su ba ba goyi ba su ba a ah, ka san abin da ya tasiri wannan ainihin na yi bincike aka ce shi wadda wannan maganganu wadda yake ce a kama su bafa hotunan yana da tasiri da waɗanda ɗari gara ke ce masa shi maɗa ta ɗai ɗin wannan kudugun jahilin ashe suna da alaƙa da shi suna da alaƙa da shi tasirinsa ne sai wannan maganganu to amma tasiri da ɗan bidi'a har yasa ka goyi bayan ɗan bidi'a ka ɗau ka kunce gindi ma ɗan uwan na suna a duniya har ka ce a kama shi har kana kira har kana kira to tasiri da inda da wannan maja ce ita ce da haka nace maja ta dago shi ko maja ta rufe shi kuma ba zai tashi ba a ba ai ya gama kuma ai wanda irin wannan faduwa bai tashi tunda faduwa ce ta shafi aqida karka yadda ka faɗa babin aqida an ka faɗi baka tashi baka tashi inda ka faɗa babin aqida don ka cire mahaba naka da soyayyanka ga zukatan yan uwanka dawo da shi zai maka wahala dawo da shi zai maka wahala amma bai sani ba ko yarinta ko son zuciya ba wanda ya san ka sai lokacin matsalan abdul jabbar to matsalan abdul jabbar kuma ta wuce ta wuce yan ta tafi da kai ta tafi da kai ba mu san ka dama a kalubalantan yan bidiya ko mushrikai ba mu san ka da wannan ba matsalan abdul jabbar ce kuma yanzu ka lokaci a kama yan uwanka ko da suna da kurakure eh suna da kurakure mun yadda so ba wutar suna da kurakure mun sani mun sani suna da shi mu ma muna da kurakure irin namu duka mu masu kurkure duka muna da kurakurai amma kurakuran mu shi dai saka mu ki yan uwan mu na akida yan uwan mu na tauhidi mu goyi bayan yan bid'a suke so to yanzu dubi shi madatai dan baka dama shi madatai fa ta mu yake yaka haka ne su ba hoto da akidar suke yaka kaga ba ku ya dace ba ba ku ya dace ba su madatai yan dariƙun ta mu suke yaka daga asalinta ba sun yaki akidan kuma su yaki magabatan mu su ba hoton suna yaƙa mu ba su yaƙa suna yaƙan aƙida ba su yaƙa illa yaƙa mu 'yan mu ne suke yaƙa don kuma sun yaƙe mu nan ba komai ba ne don su mayar mana da raddi mu mayar musu ba komai ba ne amma su waɗannan 'yan bid'an ba su bar ibn taimiyya ba ba su bar imam ahmad ba ba su bar eh, abdullah ba duk wani magabatan mu tsine masu ke yi suna kafurta shi su yaƙi a mu su yaƙi abin nan kuma su baka ce a kama su ba sai dan uwanka da yake fama ba dare ba rana a buɗe littafansu a karanta kafurcinsu a karanta shirkansu har sun gagara kare kansu suna neman taimakon gwamnati yau kuma kai ne da sunan kake ce a kama su Allah wadaranka Allah Allah wadaranka ka yi faɗuwan da ba za ka sake tashi ba kawai abin da ya rage maka tuba ka bayyana tubanka sai sa waɗannan matasa ku taya su addu'a Allah ya musu albarka kun ga alkanawi malam sani alkanawi Allah ya masa albarka malam bashir a ragungun Allah ya masa albarka Al'ilmu ahmad Al'ilmu zinatul fata Allah ya masa albarka ko ku gane ba wannan malam anas Allah ya masa albarka irin su attanshawi Allah ya musu albarka wallahi mun bar baya ko yau na mutu na bar baya wallahi mun gode ma Allah ga irin su asadu sunna ga irin su malam kakisu su asada su abdalla kasunan sunan Allah ya musu albarka irin su Anas Taufik na Ghana da wani ma na ce shek Taufik kasan su ma da irin su Fofana wala duk kasan san wannan yan dari ko suka yanke musu hukuncin kisa a Ghana abun faɗe ne alkufru millatin wahida kafircin faɗe ne da na Ghana da mushrikan Ghana da mushrikan Najeriya da yan bidiyan Ghana da yan bidiyan wala abu ɗaya ne yadda ake yakan su a ci haka ake yakan mu kuma kai na ka zo nan Najeriya ka kunce ma yan wanka gindi ka ce wa kama su kana taimaka ma yan bidi'a aikin da ba za su iya bai kai kake taimaka musu a kai wai ka ce usulubi kai usulubi kake amfani da shi wahayi aka maka na ce to ni alhamdulillah usulubi na yayi tun da sakon ya isa dama amfanin usulubi a gane sakon ya isa alhamdulillah kuma an gane ana kan ganewa mu usulubi mu ba furci ba kwana ba zigza wurin sanyi mukan yi sanyi wurin zafi mukan yi zafi haka ne kuma daga shekara talatin zuwa yanzu nake karantarwa ga mun kalma ɗaya tag da na taɓa yi ta bakanta manzo Allah ko ta zaginsa babu o sai yanzu ne kuka ɗauko ta kalma ta kuke ta mata fassara in dan zaga tun a can baya da ban zaga ba kuma yanzu ka duba sallan da muka yi na idi a bauchi mutum sama da miliyan guda ya zo ya bi ni sallah duka mutanen nan su kasa gane cewa ni na zagi manzon Allah ni na musul adabi kuma Allah ya kasa bayyana musu cewa ni makiyin manzon Allah ne har su yi wannan taro mai hankali zai da wannan mai hankali zai da wannan ibnu taymiya ai akwai akwai wata kaida da ibnu taymiya bayar ina zuwa akwai akwai idan baka dama akwai wata kaida da ibnu taymiya ya bayar yace in zaka yi mutum hukunci da cewa ya faɗi wani abu wadda ba daidai ba kowa ya usulubi wadda ba daidai ba a wata kalma da ya faɗa wata ke akwai ihtimali wata ya ɗaukar harshen damo za ta iya ɗaukan daidai za ta iya ɗaukan ba daidai ba ya ce to a dubi tarihinsa na baya da karantarwansa shi zai fassara maka abin da yake nufi a nan dala cikin shekara talatin da nake karantarwa kun taba jin wata kalma ta batanci a bakina na manzon Allah duk kariya ma da nake wake ne ba wa bai wa kariya ba sunna ba ba manzon Allah ba wurin wa muke muke ci a ji a dauko addini wa muke ci a koyi da shi yanzu wannan aya kun san iyakan karanta ta da nayi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun kun san iyakan karanta ta da nayi eh kada kuma ne kai na baba impossible <laughs> ya ce wai kasan su ma ya ce <laughs> tsakani da Allah hmm? kai ba ma mu dawo a shari'ance yanzu idan mutum miji ya yi wata kalma wa matarsa kalmar nan tana iya ɗaukan saki tana iya daukan ba saki ba shin waye zai bayani bayani yana wurin wa shi duk duniya nan ba wanda ya sai bayani sai shi kuma ya bayani dole a karba misali mutum ya tare da mata ya ce jeki gidanku jeki gidanku eh sai wani ya zo ce masa ka saki matanka sai ce a'a ni na nemi ta je gidansu ta huta sai na zo kai saka ce ba haka yake nufi ba kai saka ce ba haka yake nufi ba to balle ni da na ce ba na son taimakon masu Allah na yi bayani na yi bayani na yi bayani ya bani amma da ke mutane nan tsinannu ne la'anannu ne ba su da adalci suka ce a ah, ba haka da ke nufi kawai da zagi nan Allah ne tsinannu tsinannu tsinannu na fai yi bayani na yi na yi suka ce a ah, dole dai ka zagi manzon Allah ne sai an maka hukunci <laughs> mutanen ba su da kunya a'a mutum ya yi saki a bar masa hukunci a hannunsa ka duba saki ba abin da ya faɗa shi ne da alkali zai aiki da shi in yace na sake ta ne ya sha in yace ban sake ta ba ya sha ni na ce baka ba ba ina yin aibanta manzon Allah bane magana ce ta aqida ta tauhidi kace a a dole dai <laughs> dole sai na da wai na zagi manzon Allah ne hawa yan dari kun ji kunya wallahi kun ji kunya wallahi kun ji kunya ilzam ilzamul khasam ai ba ilzamin mutum akan abin da ba shi yake nufi ba ka shiga zuciya na ka tsaga zuciyata har kai mu hukunci lokacin da usama bin zaid ya kashe wani ya ce la'ilala da ya faɗa ba ƙarya ne ai ba da gaske ba ne Allah da ya yi fushin da bai taba yi ba yace Usama me yasa tsaga zuciyarsa ka gani ba faɗa yi ko ba haka yake nufi ko ba kake nufi ba to ni ma ku tsaga zuciya na mana ku gani ina nufin zagin manzo ne ko ba ne lafazi na dai ba nuna zagi ba nuna aibanta an dai lafazi na ne ba manzon Allah ne eh, in ba ba ku bayantan Hausa ku je ku samu wata suka karanta linguistic na Hausa ku je ku karanta ku tambaye su kamar na baka misali yanzu misali misali kace na baka keke kace baka so kace ka bani mota nace bana so sai kace kai ko jirgin sama ma ka bani bana so to me yake nufi kenan yanzu da jirgin sama da keke da mota wanne fi daraja jirgin sama kaga ina nuna maka cewa duk darajar jirgin sama da sa ko shi ka ba na mana so balle keke balle mota to sai na ce maka ba na neman tijjani sa in ya ba na so eh, shehu dan hodiyo ba kai ko manzo kai kai kai manzo Allah ma kenan nuna maka manzo Allah mai daraja ne a gurina mai kima ne a na tunda ban nemi sa ba a yaba da nemi taimako waɗannan mutanen ba iyakarta ba kenan ba iyakarta kenan waɗannan 'yan bidiya suka cika duniya da da hayaƙi amma alhamdulillah hakan ma wato wata karama ce wato wato wato karamatul auliya ne to ni ba na ce muku ni waliyi bane ba a amma karamatul auliya ne in ka faɗi magana ta yi tasiri akwai dubbai sun yi haushe sun yi haushe sun kaɗa ma ba ma mai kallon magana su ma ashe ka bari magana ma a bata kima har a darjanta ta wallahi wata karama ce yanzu rasul jarima in yayi magana yanzu ba wai damu da maganarsa ba ta ma fita magana ba ta ma fita balle ta yi kima ba ta ma fita balle ta yi kima kai yanzu ma lallabin su ake makar ma yi magana saboda zai kwaba zai kwaba yin saƙo na ba yana isa ba alhamdulillah sai mu gode ma Allah za a dan yi magana a wannan mimbari sai gama duniyan nan amma wani ya shekara nawa yana yi mutanen gosu ma ba su sauraron sa ba a ma san yana yi ba to mu gode ma Allah haka magana in aka yi ta don Allah a cikin zuciya to Allah kan yi ya sa ta a zuciya Ya sa muke ci Allah sa mu yi domin sa Allah ka ba mu ikhlasi ka sa duk abin da mu yi domin ka da faɗan mu da ayyukan mu ƙarisa eh eh lokacin da na fara da'awa a ah, a ah, sun shiga ba makaranta ne ma waɗannan waƙi a ah, ni ai waɗannan yaran ba na ma kula su da Allah da Allah wannan yawwa okay eh eh, eh na Kano din ah ai akwai wani ma wanda ya bugo min ya ce malam kaga ɗaya cin yaran da ya magana kano din nan da Allah ka kira shi rashin kunya kawai yake in ba rashin kunya ba lokacin da ka fara da'awa makaranta ma bai shiga ba yau kai ne da zo nuna ka usulubi kuma dubban mutane nawa ka shiryar aboci da wannan usulubi naka shi kuma ya ga mana mutane nawa shirya Kano ya ga mana mutane nawa shirya irin nasa usulubin ya ga mana amma duk wanda ya shigo Bauchi ya san da wannan usulubi na mun yi aiki mun yi aiki wa sunna ba aiki da wani musulmin da ba da aiki da shi ba da ya hana ta ku tuna fa ra'asul jarima wanda shine kudugun bid'a a Najeriya anan buce ke amma mun hana shi sakat kaman baya nan amma ku ga ga yan ga yan biyan ku na Kano duk bakin su a bude eh? a a hayaki fidda na kogon shi ma kogon yake yana bukatan a fito da shi a sake masa hayaki yawa ya kamata a masa yaƙi shi ma yanzu yana kogon gaskiya dole a fito da shi yawa eh a inori eh kamar suna tushen ɗarika eh sun bar ɗariƙa ga ɗan nijar na bawajin wani mawaki ne kan ne har haƙuri yake ba wani mawaki ya bar ɗariƙa ɗin sai da aka sako waƙoƙinsa ma na shirka da yake wa shehunai gashi nan kwa youtube da ku gani a samakon wannan rashin usulubin nawa <laughs> ah, to sun ce ba usulubi ka san usulubi a ƙasar nan shine munafurci ɓoye gaskiya dukulkule almundahana yawwa to shine usulubi eh shine usulubi shine ko ba shi bane munafurci shine usulubi kin ga mutane gaskiya karara kwane-kwane zigza lafuwar daura shine usulubi amma ka fito da abu karara ka gane a ah, to wannan ba usulubi bane su a wurin su ba usulubi bane wala gashi na dan Niger ko ku gani mawaki ne har har kira na yake ke bada kure ce malam ta san da sanadiyan ka na shirya akan wannan matsalar ne kuma gashi na mutane nawa suka suka suka gane dariƙa ba addini bace a wannan dan tsakanin da yawa saboda sun banci makaryata ne ƙarya kuma suke mutane masu addini da ƙarya eh? yanzu wanda ya ce wani kira mutum hamsin wai malamai hamsin wasu ta ne ba da aina na kira su na kira su a kan su ba sa kunyan ƙarya immediately farar da wannan matsa ta faru ana washe gari din nan ran juma'a ba an ce da ya mukabala ran asabar ba sai suka yada suka ce malam idrisu ya zo da iyalansa ne gudu jas sanda sun kama shi abu ya tabbata ƙarya ko munafukai suka yi shiru suka hada su babautar an kama su abu ya tabbata ƙarya kuma yanzu cewa suke yi in kuka dawo za ku cika zanku za a yanka ku kun yadda sun tafi ne sun da suna kun yadda suna makka har kun yadda suna makka suna ce kuna ce za su dawo da me kuka magoya bayan ku ko addinin ku na ƙarya ne mu kuma aqida mu ba mu bukatan ƙarya a mu ba mu bukatan ƙarya Allah ba mu bukatan ƙarya ba mu bukatan ƙarya alaikum salam maja da suka yi a masallacin gadon kaya ma wani malamin ku ya yi kuka ko abin da ya sa shi kuka akwai ni karatun malam jafar ya ce ko a mafarki suna tafiya da 'yan ɗariƙa ya ce ya farka sai ya yi sigifari a kuma wani masallaci a kai karatu masallaci wala ka yi faɗa ya ce wala ko a mafarki ya ce ya haɗu ya yi maja da 'yan ɗariƙa yace wallahi in ya farka sai ne ya nemi Allah gafara don ya san haduwan ba za ta yi ba to amma kaga a masallacin sun aka zo aka yi baja akan salatul fati duk wanda cin amana yan Kano ne sun kashe da'awar sunna Kano sun kashe ta cin amana kuma suna so mu ma mu dauki wannan usulubi nasu na cin amana a ba ƙarya kuke yi a ƙarya kuke mu kan ba za ta yi ba a mu kan mu kan ba za ta yi ba yawa alaikumus salam shugaba yan usulubi na Kano ha ya ce abin da ba ita ibn biya faɗa ɗari bisa ɗari suka ta su masa hukunci suka zara su su ɗaure shi suka ba shi kariya suka tsaya tare da ibn biya ba su al'adabi ya yi ba abun mamaki to amma kuma kaga abin da yayi shi ya kasa yin haka son zuciya gaskiya ne kai kace abin da na yi haka ibn taymiya ya faɗa akan haka ne har malaman zamanin sa suka tara su masa hukunci aka samu wani suka goyi bayan sa 100 bisa 100 kai kuma yanzu ka ki goyen bayan mu 100 bisa 100 ka ki ka sun ce mana gindi a kasuwa har kana ce a kama wasu ya bugi jaki ya bugi taiki ko ba ya bugi jaki ya bugi taiki ba mu ba ma zan ka bugi jaki ka bidike taiki in kana tare da mu kana tare da mu baka tare baka tare da mu ina gaskiya ne ba ma zan ka bugi jaki ka bugi taiki yawa a lokacin da yan dariku yan bida sun bude fikokin suna neman su cinye mu suna so cinye mu kuma kana daure musu gindi a'a to can baya wa alaikum assalam amin amin rashin tsoro eh aƙida ba tsoron kowa cikin azumi eh eh ya sha wahala azumi ya ce azumi ne gaskiya na shan wahala shi yake nuna maka girman Allah eh da shan yasu ne ya saka ka da ka kayi da ko guda ko biyu ba da yi ko eh, eh. to amma wannan shi yi nasa abin da sauki da sauki Wadda suka yi imani da abun wallahi wallahi yadda Allah yake kallon su haka suka dauka yasa yake kallon su da shi shehu tijjani ko suna ɓoye. sai sa ko gyara ba su iya masa ko ba gane ba ne. yadda suke da imanin cewa Allah shine mai amfanar shi mai cutarwa to shehunansu ma suna haka kuma wani shine asalin shirka din haka in suna tsoron Allah haka suke tsoron shehunansu me yasa Allah da ya zo bagara irin sai yake cewa da ku tuna mana ayan inda yake cewa ya kashauna nasa ka kashe tilla eh a'a ba Allah zai yi gona da salati ba inda yake cewa ya kashauna nasa ka kashe tilla au ashadda khashiya suna tsoron wasu mutane kamar suke tsoron Allah ko ma sun fi tsananin tsoron mutane da Allah ai da irin waɗannan ake magana masu tsoron shehunai ɗin da masu tsoron gumaka suna tsoron gumakansu suna ganin su iya cutar da su kamar da suke ganin Allah zai cutar da su ko zai amfanar da su to haka suke ɗaukar shehunan su ma za su iya amfanar da su za su iya cutar da su kai wani lokacin ba sun fi bibi da cewa shehunan za su cutar da su sama da Allah ko gane damu yake bane saboda haka wannan da kabara ai mai dama dama ne eh to a gurguje baka yi a mamaki wannan taron da ake gadon kaye ba tun da kaga za a yi kasan za a yi haka wato kasan za a rina shugaban suna tv na kano tafsiri na na bara amma ba shi ne abdulmutallin ba ne ko ba shi bane ai dubi ai shi ma ya fito yana ta mun raddi ko gane a kan wannan magana din kusan duk maganganunsa yana goyon bayan yan ɗariku ne to bara mun sai fili a wurinsa na sunna tv aka saka kun san abin da ya faru ya dinga bugowa malamu magana kan aqidan nan yayi yawa ya kamata ka sani mu nan Kano wannan tashin TV ba ba ba ta halin sunna bane kawai akwai yan dari akwai karacha nace to kana so ka ni magana kan aqida ne ya sake bugo mini kai karshe dole dole karatun dare wanda muka fi bada eh, muhimmanci ma aqida sai da muka daina aika musu muna aika menene na na yamma da haka da haka aka gama sai a na ma ko sauraron su da yi ba saboda haka dama waɗannan suna ƙaryan ahli sunna ne amma asalin aqidar su ba ta ahli sunna bane dan bai da ahli sunna wai ya rika cewa kada ta ba aqidan yan bid'a har ma yana kwani wai wai ai Kano ne mu nan Kano daban take da Bauchi a mu nan mu wallahi sunna TV mu nan akwai akwai waɗanda ba ahli sunna ba suna sauraro nace to dan waɗanda ba ahli sunna ba sai hada mu bayyana aqidar mu haka muka dinka fama da shi sai yasa da yazo kewa na maganar sa na mayar mun raddi ko cikan ka ba yi ba na bai mai da shi shara shara ba aqida ba a ba ba a tara mai yake karantarwa ne? ni ko wayan sa ma na tabai ai sai za bana ko maganan masu 'yan fili kai bana wallahi ce in kyauta zai ba mu wannan gurin ba za mu je ba saboda mu ba karantarwa babu aqida mu karantarwa banza ne bai da bai shafe mu ba aqida ita ce al'akida ta awwalan summa al ibadatu thaniyan aqida ta ce farko amma kai wai dinka bugo mini damu bai dinga damu na ba malam wallahi mu mutane suna damun mu magana kan akida na nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ahli sunna yake wannan bai so magana kan akida to irin su ne a Kano din su ne wallahi irin su a Kano sai yasa kaga bid'a ta yi katutu a can saboda ba masu yakatta ba masu yakatta yan masu yakan nan kaɗan ne kaga malami ya zo ya ta zigza yana kwane-kwane yana kwane-kwane ga gaskiya ba dai je straight forward ya isar da sakon yaro ya gano babba ya gane mace ta gane namiji ya gane shugaba ya gane talaka ya gane ba su haka sun cutar da mutane da wannan kwane-kwanen nasu kuma wani irin usulubi na munafurcin shi suke so ya mu mamaye walai ƙariya kuke yi walai ƙariya kuke yi mu ba munafukai bane aqida mu ba ma boye ta ko a gida ko a daji ko a masallaci ko a kasuwa wanda zai zo mu tafi ya zo mu tafi wanda bai da ya ji abun sa qul haqu min rabbikum faman sha'a falyumin waman sha'a falyakfur inna tadali zalimin nara gaskiya ta zo daga wajen ubangijin ku kuma dai ta karara wanda so ya karba wanda bai so bai kafurce wanda ita ce aqidan mu yawa a gurguje to eh, eh. a nan turayim ɗin eh ah, yanzu dubi ai akwai wani malami ɗan uwansu ke karanta a turayim ɗin ai ya kamata a ce wannan matsalar ya tattauna ta matsa ƙida ne bai ce komai ba ko shiru ya yi shiru shiru matsala ta ƙida ta taso yan bidiyan duniya ko na najeriya su yi ca a matsayin kana da sunna kana fara ji kai shiru kai shiru ko kuma ka ci a ah, da wannan magana baka so kai magana a kanta ba a ah, a baka zo kai magana kanta ba to a kan me zaka yi magana A kan me abin da aka kashe annabawa a kanta aka kori annabawa a kanta aka daure ibn taimiyya a kanta a kanta ba aka daure ibn taimiyya wannan magana a kanta aka daure ta ba a lissa a kanta ne ba har yi littafi su kutum a kansa a kanta ba aka daure shi ba a kurkuku aka kola littafansa aka ci kolansa aka yi masa duka akan wannan abu don maka yi magana kawana me za ka yi me za aure to aure tun kafin a aifi ogaye wato wato yanzu in karisa su ce ai ya yi alfashe to ba kadisa karisa ba eh, wato suna so mu je tasha yawo to ba dan je ba <laughs> zamanin jahiliya ma ana aure kamar aibi manzala ana aure kuma mahaifiyar manzala da manzala sun yi aure tun kafin zuwa musulunci da kan nan aure yana da muhimmanci amma muhimmanci an kasa kashi 200 da kide na ƙida ba ko gane ne, yawa to to karisa eh magana ce ta ƙida. eh eh ce wata sun je daurin aure ya ga wani shan dariƙa da ya karantar da shi ɗaliban shi kuma suna da malam ɗaliban sun raka shi sai tsuguna ma shi ya tsuguna masa bawa an taso wani ɗalibi yake masa nasiha Allah ya ce rashin ladabi ne a kan mai rashin ɗaɗin tsuguno bai ba ka yi masa nasiha ce nasiha da aka masa rashin ɗa'a ne to amma tsuguno ma wani wadda ba Allah ba mai hukunci sa musulunci kai kun ga musiban wannan magani wannan zamani malamanta ne wallahi tallahi musiban fitinan wannan zamani da musiba wannan wallahi malamanta ne wallahi ba wani malamanta ne bacin su shi ya bata wannan al'umma wallahi da malaman wannan zamani sun gyaru wallahi al'umma na ta gyaru shirkan da ake a wannan zamani wallahi sharrin malamanta ne wallahi su ne sun bar usulubin manzon Allah sun bar usulubin Qur'ani sun fito da wani nasu na kinibibi na ƙarya na mujamala na mudahana sun bar yan bidiya sun baza kolin su suna yada shirka gaban su gadi har suna kiran gwamnati yanzu ta taimaka musu akan yada shirkan su mu kuma rube bakin mu amma waɗannan munafukan malaman kuma suna daure musu gindi sun zo sun fake da usulubi usulubin gidan uwarwa usulumin gidan uwarwa ana maganar shirka kana maganar eh, usulumin fasiki fajiri ana maganar shirka an saba ma Allah abokin tarayya an saba masa kishiyoyi daga shehunai daga waliyai daga autadu kana maganar usulumin usulumin gidan uwarwa mugu in ji albani matsiyaci in ji albani haka albani zariya ba ya ce usulumin gidan uwaka Eh? usulubi ko munafurci ka yadda abin da aka bada kace daidai ne amma sai kace wai wai yadda aka fitar da shi ne bai yi daidai ba wai wanda ya ce ma daidai ne ya yi zalunci zalunci gidan uwar ruwa kai ba zalimi bane da kace a kama yan uwanka akwai zaluncin da ya wuce wannan ga yan bidiya baka ce a kama su ba ga ma mushirkantar da mutane baka ce a kama su ba ga masu ba da aljanna baka ce a kama su ba masu kyautan aljanna baka ce a kama su ba masu cewa sun fi Allah ba ka ce a kama su ba akwai azalimi da ya kai ka da masu ƙin sallah duk ga suna masu yi wa Allah wasiƙa kano duk ga suna da mai ce manzo Allah ne karantar shi a ginin alilliba ko ba kashi ba ne eh, yusuf ali yusuf ya ce Allah manzo Allah ne karantar da shi a ginin wata alilliba a kano <laughs> manzo Allah ya taso kabarin sai ya zo kano ya karantar da kai wai daga nasu zuwa ina ne wai fata zuwa nasu ya karantar da shi to duk wani bakamar su da martani ba don Allah gama da matsalar ku na mashirkanci na can Kano kafin ka tsallako bauchi mu ba mu da bauchi mu mu musulmi mu yayi daidai yayi daidai kuma kuma wanda muke isar musu sakon yana isa ai za akwai da muke misal musu zakon na musamman yana isa kuma su sun san ya isa sai za ka ji suke haushi suke ihu suke neman taimakon gwamnati saboda usulubin ya isa fashin baki yayi usulubi yayi kyau eh al'ana hasasal haqqu gaskiya ta bayyana eh eh sun hana shi a saka shi to kaga idan sun hada tafsirin malar kasma a kano a saka mu ma nan ba hana ba na ce muku alkuru millatin wahida duk abin ɗaya ne kai wallahi duk lokacin da kace zaka bayyana gaskiya musamman akan aqida ta tauhidi wala sai kun yi faɗa da mutane ba na baku misali da manzon Allah bane da aka ce a kamo kansa ga raquma ɗari mu shiga maka suka saka ko a raye ko a mace akan menene ne kan fa cewa fa kawai kar a roki kowa ba sai Allah ne ita ce matsalar ya ce a ajiye lata a ajiye uza a ajiye hubalu duk wasu alloli kana nemi taimakon a nema matsalan fake da ita ce ɗaya da ba wani abu wani kamar yanzu da mu muka ce duk nan a ajiye su a ajiye tijjani a ajiye abdulkadiri a ajiye zailani a ajiye wuce imbabi duk a koma ga Allah duk fa matsalar fake nan magana suke fi kiyawa da mazala wani duk ƙarya suke wadanda ba magana mazala ce a gaban su wala duk ƙarya suke kai akwai dan dalikan da ya gaya mai ce malam abun nan da ka faɗa wallahi haka yake mun san gaskiya ne amma ka taɓa shehunan mu ne kai tsaye ke a waya ke ce min nace wala ma da mu ka taba nace kuma ni ma na fahimci haka yaudaran mutane suke shehunan su aka taba amma ahlus sunna sune manzon Allah yake gabansu su su ci abi sunnarsa a ajiye gemu a ɗage sutura mata su hijabi ko ne a ci ai koyi da manzala suwa suke haka kuma mu ne makiya manzon Allah wannan wani zalunci ne da aka yi mana alhamdulillah kamar da to can baya dai ji bismillah alaikum salam irfa sautak wani bawan Allah dalibi ilimi a Jos kun yi waya da shi suna tare da ni ɗari bisa ɗari amin amin eh, yana so ka gaya mu wannan magana sun kasa malamai gida uku a wannan abin da yake faruwa ko ya faru na ɗaya na farko wani haka ne akwai wanda suna da cuta da kulli da ni sai suka ce zuga lokaci yi da za su warkar da wannan cuta ɗin shine a kashe karantarwa na ya yi gaskiya na biyu akwai yawuwa akwai wanda da wanda suke neman ɗaukaka a san su eh a ce sun mayar mun da raddi su ma an ji su za a iya samu za a iya samu ba mu san abin da ke zuce ba da amma za a iya samu na uku eh yawwa gaskiya ne akwai da suna tare da ni ɗari bisa ne amma karantarwar suna ne ba su fahimce shi ba aƙida ne ba ta shige su ba akwai bukatan a farfaɗo da su a raya su to yanzu ita muke yi yanzu ita ce hudubar yau din yawa da haka zamu fada da wannan wannan ta yau da zamu fada ta insha Allah eh, a guru kamar da jawabi eh ba su fahimci suna ba eh na'am eh eh, eh. a'a to ai za a yi ta bayan sallah din a a'a za a yi za a yi insha Allah akwai na manta ne ban gaya muku ba saurara ka ji akwai Anas Tawfik na Ghana zai jira a Bauchi insha Allah da mu mun so akwai wannan shugaban Ahlus Sunna wal jama'a na Europe gabaki daya idan da su zuwa su akwai ma alaran Malam Jafar Allah ya ji kan Malam Jafar shi ma dai zo nan ya tunasar da mu Malam Jafar shi ma mun yaba da shi insha Allah muna shiri ne akwai malamai da yawa su jira aboci an yi fa alfatawa al'awwal za a yi alfatawa sani eh, eh. <laughs> bauchi insha Allah ya zama santa ta sunna ko gane ba da bi izinin lahi yawa can baya ka zama na ƙarshe can baya time amin malamin shawari akan malaman da suke magana kan usulubi akwai dai a wannan gaba eh insha Allah masu rabon shirya za su shirya wannan gaba haka ne sun yi magana kan usulubi ba su fita hannun yan bidi'a ba gaskiya ne Allahu akbar Allah saka maka kun ga abin da ya faɗan nan wallahi haka ne akwai malaman da suna ce su alin sunna ne suka soke mu ko suka soke ni akan usulubi don su daɗaɗa ma 'yan bidi'a rai amma wala duk da haka da 'yan bid'a suka tsine musu albarka alhamdulillahi yawwa kaga sun yi batan tantan eh, ba su samu yan bidi'an ba mu kuma samu alis sunnan ba to dama karshen munafiki kenan karshen munafiki ne rasa biyu baka can baka nan yawwa malam Allah saka maka haka ne akwai wani dan bidi'a da naje kama suna wani malami dinga da gargazarsa kuma shi da ya zo malamin sai ma sai yi banga banga ya dan ce abinda malam Idris ya faɗa gaskiya ne amma dai usulubin sa mu bai mana ba yayi sul adabi to da cewa da kawai ni dan gaskiya nan nake wancan malam ya samu dama ya dinga gargaza sace to yayi yawa yayi a gurguje yawa wa alaikum salam na'am amin amin waɗansu malamai eh gaskiya yana da kyau a ce malam wallahi akwai malaman da ya kamata a ce su ajiye karantarwa saboda kwata kwata bai dace da su ba gaskiya ne wallahi malam haka kawiri malam annabawan Allah malam eh, malam Allah ya kan zabe su saboda da su tawo eh sosai sannan kuma malam magana usulubi malam su ga ya malam Allah annabawan Allah dukkan su usulubi su iri iri a a babu babu gaskiya ne ah, ai sai yasa ce ba usulubi amru ne ijtihadi kokari ne kowa irin nasa shin dukkan annabawan Allah usulumin su ɗaya ne kana so ka ce annabi Musa usulumin su ɗaya da annabi Isa wallahi ba ɗaya bane me yasa manzo Allah in ya tashi kamanta Abubakar ai Umar saboda abin din sa saboda zafin sa yake kamanta da Musa in ya tashi karanta annabi eh, eh, menene kamanta annabi Abubakar saboda sanyi sai ka kamanta da wane ne annabi Isa ya nuna maka usulubi daban-daban ne da aka musulmi ba wani abu na ka zo kana cacen baki har ka zo kana goyon bayan yan bidiya kan su cimma manufansu ba ba daidai ba ne wani abin da kuke ku buɗe ƙofa waɗansu sun koma ba bautan musulmi suke yi ya zama ilahu ɗinsu musulmi ya zama ilah abin bautansu saboda son zuciya ne hmm? kai kana son ka ce musulmin na daidai yake da malamin ka ko na almajirin ka daidai kuke ai ba dai yiwu ba tunanin ka daban nawa daban yanayin ka daban nawa daban ya da ka zo ce sai abu ya zama abin da bai wa eh malam bismillah alaikum salam eh, eh. da tabbatar magana gaskiya da mabar su goyi baya ba har ramadan ta kare in ka bibiye su ba wanda bai shigo da akida ba domin ya gane ya sake ta a baya yawwa alhamdulillah to tunda har ka gane cewa ka saki aqida har ka dawo da ita to in ga wani sanadi me ya kamata ka yi ka gode masa ka ce abin da ya daidai ne amma kuma ka gano abin da aka faɗa gaskiya ne ka gano ka kuskure kuma ka koma a gefe kana sukan sa. wannan wani rashin tsoron Allah ne haka wadansu malaman suka yi sun yadda an farfado da su an dawo da su kan aƙida sun fara magana kan aƙida amma kuma a gefe suna suka kaga wannan babu babu babu adalci a ciki eh? alaikum assalam Allah sarki a to ai mun sassanar muka ce saboda yau hudu tana da faɗi da mu fara ta tun sha biyu ne a haka ne kai hakuri mun sanar amma na ga a social media ma an sanar muka ce saboda hudu tana da faɗi za mu yi awa biyu kuma gashi ma mun haura awa biyu ma fa yanzu har mun haura tun sha biyu muka fara a to ya kamata mu dakata ka a gurguje da Allah time a gurguje time eh eh karamar sallah da aka yi duk wanda ya yawo an an an aje mene eh eh eh eh Allah to alhamdulillahi to alhamdulillahi a bauchi kan garin sunna ne ba mu gode ma Allah sa hijabi gemu sutura irin na manzon Allah sallah irin ta manzon Allah kiran salla irin na manzon Allah wallahi mu gode ma Allah Allah alhamdulillah ai malaman ma suka zo nan taron nan kowa yace ba shakka bauchi garin sunna ne kaga sai mu kai hatta kala rawu ya ce bauchi akwai sunna kafin ya mutu eh na gane ai to yayi aka tada in aka kira sallah fa a aka tada generator kawai da mai hudu ba ne mutane lokaci yayi lokacin ba ne sosai wani sati wani satin ya zo a zo sha biyu shi ma sha biyu awa insha Allah kaga idan mun takaita ta dami ɗaya da wani abu mai sallan mu kawai mun takaita amin inna alhamdulillah na nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 بكل اقتصار شديد الخوف أنواع خوف عادي جبلي طبيعي وخوف العبادة وخوف السر وخوف معصية كل هذه الأنواع لها أحكامها ومن أشرك بغير الله في خشيته أو في خوفه إيه؟ فإنه قد يخرج من الإسلام ويخرج من الملة لأنه أشرك مع الله والخوف طبيعي هو خوف الإنسان ما يؤذيه كل ما يؤذي الإنسان فله أن يخافه أقرب ثوبان الغاصب الحاكم الظالم وما إلى ذلك من المؤذيات إذا خاف الإنسان من هذه الأشياء أو من هؤلاء فإنه لا شيء عليه أما خوف العبادة فلا يشارك فيه أحد مع الله هو خوف فيه تعظيم وفيه محبة لله تخافه وتعزمه وتبجله وتخشاه هذا هو خوف العبادة ومن أشرك مع الله فيه غير غيره فكان كافرا مرتدا عن الإسلام فعليه أن يتوب إلى الله أن يتوب ويعود إليه أما خوف خوف المعصية وهو خوف الإنسان شخصا ما أو رجلا ما في ترك الواجب أو في فعل المحرمات هذا ما يسمى بخوف المعصية أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 واكرمنا بكرامه الاسلام اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الصالحين وانصر عبادك المتقين اقيموا الصلاه يرحمكم الله